muna jin kamar abdul malik yawwa yadda nake jin karatun ne kamar akwai kurakurai gaskiya a lafazin saboda yadda kake karatu gaba ɗaya kamar ba malami ba ina kurakuran suke eh, eh. hello hello eh, muna jinka muna jinka malam abdul malik ka ce an yi kurakurai bismillah waɗanne ne to mal abdulmalik ya sauka ya ce an yi kurakurai amma bai kawo su ba Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Barka dai malam da wa muke magana? Kana magana da Kyari Ibrahim ne da kuma. Malam magana da Kyari Ibrahim ne daga Maiduguri. Malam Kyari daga Maiduguri muna maraba da kai Malam Kyari. Bismillah. Allah Wato ni ina da ɗan tambayoyi ne da nake so a yi min karin haske. Ya yi kyau. Masha Allah. A wannan abin da yake ke ta faruwa ake ta magana dangane da iyayen annabi da sauransu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kasan hmm. iyayen annabi sun rasu gabanin aiko ah, shi baya da ya samu annabta hmm. baya da ya samu annabta eh na'am so ah, sannan kuma idan muka duba suratu shu'ara'i aya ta ɗari biyu da takwas da ta ɗari biyu da tara eh a yan wa musulmi kama yadda muka yi alkawari insha Allahu ta'ala da taimakon Allah da jagorancinsa da iyawarsa da ƙarfinsa za mu tsaya tsayuwar daka insha Allahu ta'ala wajen ba da kariya ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba da kariya ga ijima'i na sahabban manzan Allah Allah ya ƙara musu yadda za mu tsaya kuma tsayuwar daka da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da iyawarsa don mu ga mun duk wata shubuha da za a iya kawowa don karkatar da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su dace da son zuciyar jahilai eh, duk wani kasuwanci da sana'a da za a mai maida ƙaryata hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama za mu yi ƙoƙarin mu daƙile wannan za mu yi ƙoƙarin mu hana wannan da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala da iyawarsa jama'a mun riga mun yi bayani cewa akwai wasu hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu ne tabbatattu Ijima'i ya fada a kansu babu saɓani ijma'i ya tabbata akan waɗannan hadisai na manzala sallallahu alaihi wasallama cewa abin da manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin waɗannan hadisai shine abin da ya wajaba a tabbatar kuma shine abin da ya wajaba a yi imani da shi Allah ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim Allah ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin bai dace ba ga wani mumini ko wata mumina mace Iza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka yanke wani hukunci ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zamana mumini mace ko mumini namiji yana da wani zaɓi saɓanin hukuncin Allah da manzansa yana da wani zaɓi ba abin da Allah ya yi hukunci da shi ba ba abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hukunci da shi ba Allah ta'ala ya ce bai dace ba ga mumini a wani wurin Allah ta'ala ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun Allah ya ce maganar muminai lokacin da aka kawo musu maganar Allah ko aka kawo musu hukuncin Allah ko hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa ja ba sa musu magana ce ta sallamawa da miƙa wuya jama'a waɗannan hadisai da muke magana kansu ya tabbata ko sun tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu kokwanto sannan ma'anarsu zahira ce a bayyana take babu ja'in ja tsakanin malamai kan ma'anonin da hadisan suke ɗauke da su ko saƙonnin da hadisan suke isarwa babu saɓani babu ja'in ja tsakanin malamai amma saboda rashin tsoron Allah na wasu malamai a nan yankin Afirka ta yamma ina ba muna fahimta domin wallahi wannan qadiya ba mu ta ba sai anan sai anan a nan yankin Afirka ta yamma amma duk abin da Suyuti ya rubuta ga baki ɗaya abu ne da aka yi Allah wadai da shi a duniyar ilimi abu ne da aka yi Allah wadai da shi a duniyar ilimi waɗannan rubuce-rubuce na Imamu Suyuti bayan shekara kusan dubu da hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'in sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi su da kyautatawa akan abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana tawilat yana tawili yana ƙoƙarin ƙaryata waɗannan hadisai yana kwana da su ta ƙarfin tsiya 'yan ɗariƙa ma'abota son zuciya 'yan bid'a ashabul ahwa suka zo suka rufa masa baya to yau ga wasu malamai da sunan sunna suna magana matsayin malaman sunna amma tunda yanzu an wayi gari ana neman yardar jahilai za a iya sai da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama don neman suna ko neman farin jini ko neman karbuwa wajen mutane kuma ana duba abin da ya dace da sarran mutane ne malamai sun wayi gari suna duba menene ya dace da sarran mutane su gaya musu suna tsoron gaya wa mutane abin da zai ci karo da sarransu kada ka gaya wa mutane abin da ba sarransu ba ne a wannan zamani na social media ka sha zagi da tsinuwa tunda yanzu kowa yana da data kuma kowa zai iya shiga social media da haka idan malami ya gaya wa jahili abinda jahilin hankalinsa ya kasa ɗauka ko abinda jahilin bai sani ba ilmance to wannan jahili yana da cikakken yanci ya surfa wannan malami duk wata ashar ta maguzawa duk wata ashar mai maiko wannan jahili yana da dama tunda yana da data yana da waya yanzu zamani ne na surfa wa malamai ashar zamani ne na zagin malami idan malami ya faɗi maganar da bata dace da son zuciyar jahili ba to wannan jahili zai nemo ashar mai maiko ya sussurfa wannan malami sannan kuma ya kashe datarsa kuma ya ci gaba da harkokinsa bai da wata matsala in ya sake haɗuwa da wani malamin da ya sake gaya masa abin da baya so to a shirye yake sake kunna data ya sake yi ruwan ashariya akan wannan malami to da haka sai aka wayi gari malamai suna cikin jarabawa suna cikin jarabawa suna cikin jarabawa da haka wasu sai suka fada a wannan jarabawa suke ƙoƙarin gaya wa jahilai abin zai musu daɗi ko da kuwa akwai ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan abu da suke gaya wa jahilai ɗin ina fata muna fahimta yan uwa musulmi to kamar yadda muka yi alƙawari. wasu mutane ne guda uku akwai wani malami a nan ana ce masa malam alkasim hotoro akwai wani mutum shi kuma a nan kaduna ana kiransa da suna musa yusuf asadu akwai wani malamin ƙungiyar izala a nan jihar kano Shi ne ma shugaban ƙungiyar na jiha ana ce masa malam sala pakistan waɗannan malamai guda uku da na lasafta su ne muka zauna don isar musu da saƙo yanzu da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da iyawarsa na farko malam alƙasim hotoro malam alƙasim hotoro ya yi wasu bayanai masu ban mamaki a minti arba'in da uku a wata waya da aka kira shi kuma aka yi rikodin bayan an sanar da shi cewa malam ana so za a kira ka a waya kuma a yi rikodin saboda ɗaliban ilimi suna buƙatar bayanan da za ka yi game da hadisan da suke magana kan makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da mahaifiyarsa abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da mahaifinsa da malal kasim hotoro za a yi rikodin da Allah ka yi wa mutane bayani ka yi wa ɗaliban ilimi bayani suna son su ji ƙarin bayani daga bakinka to abin mamakin da nake cewa shi ne Malar Kasim Hotora ya yi bayanai na minti arba'in da uku da wasu sakankuna. Amma abin mamaki a minti ashirin da biyar na farko, Malar Kasim Hotoro ya mai da martani ne ga Imamu Suyuti ya rusa abin da imamu suyuti ya rubuta don ƙoƙarin sukar waɗannan hadisai bayan ya gama rusa abin da imamu suyuti ya faɗa sai shi kuma ya kawo nasa shibuhohin nasa na zaman kansa nasa masu cin gashin kansu waɗanda bai faɗe su daga wani littafi na wani malami ba bai faɗi inda wannan shubuha ko wani malami ya soki waɗannan hadisai da abin da shi alƙasu da yake sukan su ba kada ku manta ya gama raddi ya gama raddi cikakken raddi ga imamu suyuti saboda imamu suyuti ya yi ƙoƙarin sukar waɗannan hadisai ta hanyar cewa hamad ibn salama an sabit ibn, ibn aslam bunani an anas yana cewa ai ruwayar da ta zo daga ruwayar Hammad ibn Salama Suyuti yana sukanta yana cewa ruwayar Hammad ibn Salama an Anas ba ita ce mai rinjaye ba ba ita ce mai rinjaye ba yana cewa ruwayar Ma'mar ibn Rashid al-Asdi Abu Urwat al-Basri yana cewa ruwayar Ma'mar an an sabit an anas ita ce ruwaya ingantacciya alƙasun hotora ya yi wa suyuti raddi ya yi wa suyuti raddi ya tabbatar da wannan magana ba daidai ba ne cewa abinda ma malaman hadisi suka faɗa irin su aliyu ibnul madini da irin su yahya yahya irin su Aliyu ibnul madini da da su Yahya ibn Ma'in da makamantansu suna cewa wato Ma'mar ibn Rashid an sabit da'if kama yadda ibn Hajar ya faɗa nan cikin tahzibut tahzib ya kuma maimaita nan cikin tadribut tahzib kama yadda zamu karanta kuma za ku ji daga bakin Alkasim Hotoro Alkasim Hotoro ya tabbatar cewa wannan ruwaya wannan magana ta Suyuti a baryarwa ce a ɗauki ruwayar wato ma'amar ibn rashid a ce ita ce mai rinjaye har a ƙaryata abinda hamad ibn salama ko a raunata abinda hamad ibn salama ya rawaito an sabit ibn aslam bunani an anas wannan magana ce mai raunin gaske magana ce mai rauni babu wani abu da zai karfafe ta cikin maganganun al-huffaz al-kibar babu wani malamin hadisi da ya faɗi wannan magana bal akasin wannan magana shine abin da malaman hadisi suka faɗa to alƙasim hotoro ya ɗauko magana tiryan tiryan yana yi yana tabbatar da cewa abin da suyuti ya faɗa ba daidai ba ne bari mu danna ku ji bayan ya gama sai kuma ya zo shi ya gina nasa shubuhohin na karan kansa ne na ce muku akwai abin mamaki wato wala takunu kallati نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا القاسم هوتورو bayan ka gama gina bayan ka gama gina waɗannan maganganu masu tsada ka yi raddi mai kyau ga siyuti sai gashi kai kuma ka zo kana biye wasu shehu tijjani mutumin da yawa suyuti raddi kuma ya koma yana ɗauko maganganun shehu tijjani shehu Janifa, a yammacin afirka ba a taɓa yin wani zindiki a yammacin afirka babu wani zindiki maƙiyin allah maƙiyin manzan allah babu wani la'antacce maƙiyin allah a tarihin yammacin afirka da aka taɓa yi irin shehu tijjani babu wani zindiki har 'yan ɗariƙa sai da suka ba da shaida har saƙaf har saƙaf yake cewa da inyas da tijjani saƙaf din nan fa ɗan dariqa ne fa ɗan dariqa ne yake cewa da inyas da tijjani yace wallahi zindiƙai ne in ji saƙaf yake cewa zindiƙai ne a ce alƙasin hotoro ka raddi har ga wato imamu suyuti wanda shine ya fara jagula wannan matsala ijma'i ne na al'ummar manzala sallallahu alaihi wasallam kan waɗannan hadisai ba a musu a kansu ba ma a tattaunawa saboda ba babu wanda yake ja da hadisan ba mai ja da hadisan shi yasa ba a buƙatar ma a tattauna alƙasim hotor ka gama raddi ga siyuti kuma ka zo kana kafa hujja da maganar tijjani kana magana kana tabbatar da maganar shehu tijjani bayan ka yi raddi ga ga maganar siyuti wannan irin taɓewa ce wannan malal kasu hotoro wacce irin taɓewa ce wannan ai ilmance wannan irin ci baye ne wannan jama'a ga alkasim hotoro bari ku ji daga bakinsa waɗannan bayanai da ya a farko masu kyau sannan sai mu tafi abin da ya faɗa daga ƙarshe Alhamdulillah aka makala satin da ya wuce ta yi bayani kan matsala ta iyayen manzon Allah su wanda hakan ya kawo kura wurin ɗalibi a nan jihar Kaduna musamman kallon maganganun shi Imam Sujudi da kuma karina da suke nuna cewa ba iyayen manzon Allah ba shine muke bukatan aka makalla ya dan yi dogon bayani ko da minti talatin ne a kai. Amin.

alƙasim hotore yana cewa wannan hadisi na anas ibn malik cewa wani mutum ya zo anna rajulan wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa aina abi ce masa ina mahaifina ina babana faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yace masa finnar falamma qafa da'ahu wa qala lahu inna abi wa abaka finnar bayan mutumin ya juya zai tafi sai mazala ya kira shi ya ce masa inna abi da mahaifina wa abaka da mahaifinka finnari duka yan wuta ne in ji mazala sallallahu alaihi wasallama a malar kasu motore ya ce wannan hadisi na mazala sallallahu alaihi wasallama da ya zo ta hanyar wato Hamad ibn Salama an Sabit ibn Aslamal bunani an Anas ibn Malikin anin nabi sallallahu alaihi wasallam alkasim motore yace hadisi ne la gubara alaihi yace hadisi ne babu ƙura a kansa yace kai akwai wani ma isnadin da imam abu dawud ya kawo sabanin ko wata hanyar da imam abu dawud ya kawo ita ma dai an hammad ibni salama an Sabit ibni Aslamal bunani an anas ibni malik Ya ce wannan hadisi ne tabbatacce hadisi ne Lagubara, alaihi to bari ku ji daga bakin mal alqasim hotoro ya kawo maganganun suyuti na sukan hammad ibn salama da rinjayar da hadisin ma'amar ibn rashid al-azdi akan hadisin hamad ibn salama ku ji kuma raddi da bayani da alkasu motoro zai yi raddi ga suyuti kyakkyawar raddi wajen ba shi amsoshi kan abin da yake faɗa cewa lallai hadisin Ahmad ibn Salama hadisi ne tabbatacce kuma hadisi ne la alaihi babu kura kansa bari ku ji wannan kafin mu tafi zuwa ga abin mamakin na'am Um, kun ji abin da suyuti ya fara sukan hadisin nan da shi imamu suyuti hassa ta farko ya ce ma'amar ibn rashid al-azdi ya saba wa hamad ibn salama cewa gaba ɗaya hadisin ma hamad ibn salama ya yi kuskure yanda hadisin yake shine yanda ma'amar ibn rashid ya rawaito cewa idan kuka wuce ga kaburburan arna duk wanda ya ga idza marartum bi bi qabri kafir aw bi al kuffar aw al mushrikin fabashshiruhum bin nar idan kuka wuce kan kaburburan mushrikai to ku yi musu albushir da wuta yace wannan shine asalin hadisin daidai kuma haka ma'amar ibnu rashid ya rawaito inji suyuti to da alkasim hotoro ya fara masa raddi alƙasim motore yana raddi ga suyuti yana cewa a'a ruwayar hammad ibn salama an sabit ibn aslam al-bunani ita ce daidai ita ce a barrin jayarwa saboda dama tintini al-huffazul kibar sun soki ruwayar ma'mar ibn rashid an sabit dama shi ma'mar ibn rashid al'azdi wato abu urwatal albasri dama abun suka ne ruwayoyinsa da ya rawaito daga daga sabit uh, ibn aslam al-bunani an anas ababen suka ne tintini malamai suka yi hukunci cewa ruwayoyi ne masu rauni ba a dogaro da su wajen gina wani hukunci na shari'a to da haka alƙasu motore ya ɗauko bayanai tiryan tiryan yana raddi cikin tsanaki yana raddi ga shi imamu suyuti kan wannan ƙoƙari nasa ko yunƙuri nasa na sukan hadisin Anas ibn Malik ko sukan isnadin hadisin Anas ibn Malik cewa akwai Hammad ibn Salama kuma wai Ma'mar ibn Rashid ya saba masa

wannan magana ta siyuti magana ce wato abar yarwa magana ce abar yarwa ta ci karo da abin da wato alhufazul kibar abin da manya-manyan malaman hadisi suka faɗa game da wato Hamad ibn Salama an Sabit da kuma Ma'amar ibn Rashid an Sabit cewa wai Ma'amar ibn Rashid ausaku min Hamad ibn Salama an Sabit wannan magana ce rushashiya Ibn Hajar Ibn Hajar cikin taqribu cikin taqribu tahzib da yazo karkashin wannan rawi da ake kira da suna Ma'mar ibn Rashid a wannan bugu da yake hannuna Darul Hadith Al-Qahira a shafi na 640 daidai bari barin karanta an sake karfafar maganar shi Al-Qasim Hotoro a shafi na ɗari shida da arba'in daidai da ya zo ƙarƙashin shi wannan rawi da ake kira da suna ma'amar ibn rashid al-azdi ya ce ma'amar ibn rashid al-azdi maulahum abu urwat basri nazilul yaman sai ya ce fiqatun sabtun fadil illa anna fi riwayatihi an sabit wal a'mash wa hisham ibn urwa shay'an وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة ونشين مغنر ابن حجر تقيتتشيا أكم معمر ابن راشد cewa an soki ruwayoyinsa ruwayarsa daga sabit ibn aslam al-bunani a bar suka ce tintini ruwayar da yi daga A'mash wato Sulaiman ibn Mihran da Hisham ibn Urwa ababen suka ne duk wata ruwaya da Ma'amar ibn Rashid al-Asdi Abu Urwa talbasri basri ya rawaito daga ɗayan ukun waɗannan malamai to ruwaya ce a bar suka waɗanda malamai suka yi maganganu kanta suka kuma raunata ta to mu koma wannan tahzibut tahzib ga tahzibu tahzib na dai shi ibn hajar al mu duba wato shafi na ɗari biyu da arba'in da uku ƙarƙashin dai ma'amar ibn rashid al-azdi abu urwat al-basri shafi na ɗari biyu da arba'in da uku me ibn hajar ya naƙalto me ya faɗa tun da kun ga tahzibut tahzib a nan ne ibn hajar ya faɗaɗa ina ba muna fahimta sama da takribu tahzib kun ga takribu tahzib yayi shi ne dan ƙara takaice tahzibut tahzib to me ya faɗa a shafi na ɗari biyu da arba'in da uku ƙarƙashin tarjamar shi wannan ma'amar ibn rashid me ibn hajar ya faɗa ga abin da ibn hajar yake cewa ya ce wa ƙala duri an ibn ma'in yahya ibn ma'in Yahya ibn Ma'in yana cewa asbatun nas fi malikun wa ma'mar sun ma'adda jama'atan Imam Duri yana cewa asbatun nas fi mutanen da suka fi kowa mutanen da suka fi kowa ƙwarewa game da hadisan imamu Zuhri na farkon su lamba ta ɗaya shine Malik ibnu Anas Imam Malik mai biye masa shine ma'amar ibn rashid ma'amar ibn rashid malaman hadisi sun masa shaida cewa ya kware yana daga cikin waɗanda suka fi kowa sanin hadisan zuhuri shine ma lamba ta biyu shine mai biye wa imamu malik sai ya ce wa ƙalabnu abi khaisama an ibn ma'in ibn abi khaisama ya rawaito daga yahya ibn ma'in yana cewa ma'mar ibn sabit asbatu fi zuhri min ibn uyayna kai har ana cewa ma'amar ibnu ibnu rashid al-azdi ya fi ibnu uyayna ƙwarewa game da hadisan imamu zuhuri sai ya ce wa qala usmanu darimi ya ce usmanu darimi shi kuma ya ce qultu libni ma'in ya ce na tambayi yahya ibn ma'in ma'mar ahabbu ilayka fi zuhuri aw ibnu uyayna ya ce na tambayi imamu zuhuri yace na tambayi ibnu uyaina na ce masa wai ma'amar kana ganin yafi kwarewa game da hadisan imamu zuhuri ko ibnu uyaina sufyan ibnu uyaina yafi ma'amar ibnu rashid kwarewa game da hadisan imamu zuhuri au salih ibnu kisan ko kana ganin salih ibnu kisan Au yunus ko kana ganin yunus wane ne kake ganin yafi kwarewa game da hadisan imamu zuhuri faƙala fi zalika kullihi ma'amar sai ibnu uyaina sai sai ibnu ma'in ya ce ma'amar shi ya fi kowa ƙwarewa game da hadisan wato az-zuhri sai ce Waƙala al-ghallabi sami'tu ibna ma'in yuqaddimu malik ibn anas ala ashabi az-zuhri thumma ma'maran yace naji ibnu ma'in yana gabatar da Malik ibn Anas a cikin duk ɗaliban Imam Zuhri, babu kama Malik ibn Anas wajen ƙwarewa da sanin hadisan zuhri, yace summa ma'maran sai ma'mar sai yace wa wa ƙala ma'mar ibn Sabit sai yace qala wa ma'mar an Sabit da'if sai yace Gallabi kuma yace ma'mar an Sabit da'ifun duk wata ruwaya da ma'amar ibnu rashid al-azdi abu Urwatal basri zai rawaito daga sabit to abaryarwa ce ruwaya ce mai rauni ina ba da muna fahimta sannan cewa kuma ruwayarsa daga mutanen basra ruwaya ce mai rauni wannan maganar abu hatim ne Ibnu hajar a shafi na 245 cikin tahzibu tahzib ce wa ƙala abu hatim ma haddasa ma'marun bil basra فيه أغاليط وهو صالح الحديث وقال يعقوب ابن شيبة معمر ثقة وصالح ثبت عن الزهري إنا فاتم منا فهمتا تو كنجي ونبنغري نا maganganun malaman hadisi da shi alkasim hotoro ya dogara da su wajen bayyana wato kuskuren imam asiyuti da ya yi na rinjayar da ruwayar ma'amar ibn rashid akan ruwayar wato wato hamad ibn salama hamad ibn salama asbatun nas fi sabit kama anna sabitan asbatun nas fi anas duk cikin tabi'ai babu wanda ya kai sabit ibn aslam bunani ƙwarewa da sanin hadisan Anas ibn Malik wato duk almajiran Anas ibn Malik babu kama Sabit ibn Aslam al-Bunani wajen ƙwarewa kan hadisan shi Anas ibn Malik sannan duk cikin almajiran Anas ibn Malik a duk cikin almajiran Sabit ibn Aslam al-Bunani babu wanda ya ƙware kan hadisan Sabit ibn Aslam al-Bunani kama Hamad ibn Salama ina ba da muna fahimta yan uwa musulmi musamman ɗaliban ilimi to kun ga alƙasim hotoro ya ɗauko bayanai na ilimi yana raddi ga suyuti akan abin da ya yi ƙoƙari ko ya yi yunƙurin yi na sukan isnadin hadisin inna abi wa abaka finnar da babana da babanka duk 'yan wuta ne Inji ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma yanzu ƙaryata wannan hadisi da wasa da hankalin al'umma da wasa da hadisin yanzu ya zama sana'a ya zama sana'a saboda idan ka yi za ka samu karɓuwa a wajen jahilai za kuma ka samu farin jini a cikin mutanenmu idan kana neman farin jini a cikin mutanenmu to ka zo yau ka karyata musu waɗannan hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka karyata su Zaka samu yardan mutane da karɓuwarsu to shine alƙasum hotoro bayan ya gama kitsawa sai kuma ya zo ya warware Allah kuma ya ce wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasan tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma mala alqasim Hotoro, ka gama kitsa aikinka ka gama aiki mai kyau kayi raddi kayi bayanai masu kyau sai kuma ka zo daga baya kana warware su kana dogaro da maganar da a duniyar ilimi ba a san wanda ya yi ta ban ba shehu tijjani ba in ba shehu tijjani ba da wannan ɗalibi nasa wannan zindiki shehu tijjani da khalifansa waɗannan zindikai guda biyu inyas da shehu tijjani a tarihin karatu su ne kaɗai suka ce wa iz ibrahimu li abihi azara su ne kawai suka ce wai azara wai ba sunan mahaifin annabi ibrahim ba ne da haka in dai aka ce abihi in aka ce mahaifin mutum to sai an yi wani bayani sai an nemi wani ƙarina, ko sai an nemi siyakin zance kafin a tabbatar cewa kana nufin mahaifinka mahaifi idan ka ce abi wai a larabci wai ba babanka da ya haife ka bane ba babanka da ya haife ka bane a'a akwai wani abu da za a duba kafin a gane kana magana game da ubanka mahaifi ko kuma kana magana game da wani abu daban kana nufin kanin mahaifinka ko kana nufin wansa hal turidul am kana nufin dan uwan mahaifinka auturidu turidu aljid aw aljadd kana nufin kaka ko kuma yaya abin yake ina fata muna fahimta yawa musulmi bari ku je da alkasim otoro ya gama raddi ga suyuti ya koma kuma ya biyo wa shehu tijjani da da, da burema inyas

daga takribu tahzib da kuma tahzibu tahzib magana ce ta al-imam al-ghallabi kama yanda ibn hajar ya kawo ta nan cikin tahzibu tahzib ghallabi yace ma'mar an sabit da'if ma'mar ibn rashid al-azdi abu abu urwat al-basri an sabit ibn aslam al-bunani da'if duk wata ruwaya da ma'amar zai rawaito daga sabit ibn aslam al-bunani ruwaya ce mai rauni a bar yasarwa ba a gina wani hukunci na shari'a a kanta wannan shine abin da ittafaqa alaihi al-huffaz wannan shine abin da manya-manyan malaman hadisi suka tabbatar to kun ji alƙasim motore yana tabbatarwa yana raddi ga suyuti idan ka tsaya daga nan sai ka ce masha Allah masha Allah alƙasim motore yana raddi ga yunkurin imamu suyuti na sukan hamad ibn salama da rinjayar da ruwayar ma'amar ibn rashid akan ruwayar hamad ibn salama an sabit bayan ita ce malamai suka ce asbatun nas fi sabit hamad ibn salama bayan malamai sun ce ba wani almajirin sabit ibn aslam albunani bunani wanda ya kai hamad ibn salama sai gashi suyuti yana rinjayar da ma'amar ibn rashid akan hamad ibn salama alƙasim hotoro ya ce a ƙarya ne alƙasim hotoro ya ce ƙarya ne hamad ibn salama shine asbatun asibatun Sabit sabit ibn aslam an anas ina fata muna fahimta yana kwatar wannan hadisi yana tabbatar da ingancinsa to bari ku ji yanda maganar alƙasim hotoro ta tike daga baya allahumma inna nas'aluka husnal khatima a ƙarshe bari ku ji ƙarshen da alƙasim yi ƙarkon kifi da ya yi a ƙarshe bari ku ji to anan alƙasa motoro ina ga tunda kai haddacewa kake yi ko eh yakan haddace maganganun malaman hadisi game da arruwat yakan zauna ya dinga karantowa da ka to anan kayi kuskure malal alƙasim motoro ba maganar ibnu uyayna bace ba, ba maganar ibnu ma'in bace eh ba maganar yahya ibnu ma'in bace maganar al-ghallabi ce al-imam al-ghallabi shine yace sabit shine yace ma'mar an sabit da'if kama yanda ni na karanta yanzu daga littafi kuma haka yake har cikin ajarhu wa ta'dil ibn abi hatim ba maganar yahya ibn ma'in ba ne. yahya ibn ma'in yana magana kan cewa asbatun nas fi zuhri ma'mar ibn rashid ka gane ina ji nan ka dan samu kuskure tunda kaga da ka kake yi ai kai kokari ma ai kai kokari ma alkasu motora ba laifi ba laifi amma dai nan kayi kuskure ba maganar Yahya ibn Ma'in bane mu je wannan babu laifi dan abu ne kankani to alƙasimu motore yana ƙara tabbatar da cewa ma'amar an sabit ba'if maganar imamul ghallabi ma'amar an sabit da'if yace shi yasa zaka ga imamul bukhari cikin sahihul bukhari bai kawo ma'amar an sabit musnadan ba imamul bukhari bai kawo wannan ruwaya musnadan bai kawo ta musnada ba bal allaqaha ya kawo ta ne mu'allaqan kaga kuma al mu'allaqat fi sahih laisa la hukmu sahih kama huwa ma'ruf cewa in kaga hadisi mu'allaq in kaga hadisi mu'allaq a cikin sahihul bukhari baya bai da hukuncin sahihul bukhari in kaga hadisi mu'allaqi bai da hukuncin sahihul bukhari illa an yakuna bi sighatil jazm allahumma illa an yakuna bi sighatil jazmi na'am wa fi dhalika bahsun tawil al muhim abinda dai ake magana a nan alƙasim motore yana so ya ƙara tabbatarwa cewa ruwayar ma'amar an sabit ta inganta ba shi yasa bukari ma bai kawo ta cikin sahihinsa ba sai mu'allaka to mu je alƙasim motoro yawa duk wata ruwaya da za ta zo cikin sahihul bukhari ta ma'mar mausula to ba ta zama an sabit ba ta zama an sabit ibn aslam al-bunani lam yarwi al-imam al-bukhari an ma'mar hadisan لم ما أخرج له البخاري عن ثابت البخاري لم يخرج لمعمر ابن راشد عن ثابت حديثا مسندا innama zakara lahu riwayat mu'allaqa ina ba da muna fahimta musamman ɗaliban ilimi na san suna fahimtar abin da nake cewa kuma wannan shine abin da alƙasim hotore yake tabbatarwa yana raddi ga siyuti a yunkurin siyuti na sukan hadisin inna abi wa abaka finnar to mu je bala alƙasim hotoro algasin motoro yana ta wannan ƙoƙari na tabbatar da cewa ma'amar an sabit da'if ma'amar an sabit da'if cewa wai ma'amar an sabit wannan ruwaya ce ba'ifiya shi yasa ya ce har cikin sahihu muslim imamu muslim ya wa ma'amar ibn rashid an sabit amma ya fitar masa ne fil mutaba'at ya fitar masa fil mutaba'at amma wannan maganar akwai abin nazari a cikinta akwai abin nazari a cikinta akwai bayanai waɗanda ba yanzu ne lokacinsu ba babu ma damar yin su amma dai mu tafi a haka mu je a haka jama'a a takaice mana alƙasim hotoro ya yi raddi ga imamu suyuti kan dukkanin maganganun da imamu suyuti ya kawo ko shi alƙasim hotoro ya ambata su daga suyuti cewa Hamad ibn Salama ikhtalata bil akhara Hamad ibn Salama ya sami ikhtilati daga ƙarshen rayuwarsa to ai dama hamma dama ai wato shi wato Affan wanda ya rawaito an an Hammad dama lam yarwi anhu illa qabla al-ikhtilat kuma yana daga cikin wato manya-manyan ɗalibansa na farko-farko don haka cewa wai Hamad ibn Salama ya samu ikhtilati wannan maganar banza ce a baryarwa ce wannan hadisi wani ikhtilati bai shafe shi ba sannan cewa wai akwai wani agola a gidan shi Hamad ibn Salama daga ƙarshe ya ɗauki littattafansa ya shigar masa da wasu hadisai wannan maganar ita ma bata inganta ba alƙasim hotora ita ma ya yi mata raddi to duka abin takaicin da mamakin bari mu garzaya mu tafi mu tafi minti na arba'in minti na ashirin da biyar ku ji a ƙarshe kuma alƙasun motorin zuwa ga me ya tike bayan ya gama raddi ga suyuti bayan alƙasun ya gama raddi ga maganganun suyuti da ya na sukan wani hadisi to shi kuma alƙasun motoran menene ya zama ra'ayinsa a ƙarshe wannan shine abin mamaki bari ku ji to kun ji ga ta farko ta mala alƙasim hotoro wacce musa yusuf asadu shi ma daga wajen alƙasim motoro ya koyi wannan shubuha dan wato ƙaryata wannan hadisi ko koya wa jahilai ƙaryata waɗannan ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suke magana game da makomar iyayensa ko mahaifansa sallallahu alaihi wasallam alƙasim hotoro shi ne ya koya wa asadu za mu danna maganar asadu za ku ji a ina asadu ya samu wannan maganar suna cewa magabata ba su tattauna ba su kuma sun zo suna tattaunawa wannan maganar da ka faɗa har kasu motoro a wajen wa ka same ta cikin magabata a wajen wa ka same ta cikin magabata cewa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai kama sunan mahaifinsa Abdullahi ibn Abdul Muttalib bai kama sunan mahaifiyarsa Aminatu bintu Wahab tunda bai kama sunansu ba to shikenan wannan hadisi akwai damar yi masa tawili akwai damar cewa ba mahaifansa yake nufi ba tare da cewa kana maimaita cewa magabata ba su magana kan haka ba ba ka da ruwaya ko guda ɗaya daga magabata tun daga kan sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi su da kyautatawa ba ka da ruwaya ko guda ɗaya da take kore cewa waɗannan hadisai manzala sallallahu alaihi wasallama baya nufin mahaifansa mahaifa baka da wannan ruwaya kai kuma yanzu ka zo kana korewa kuma kana cewa a tsaya yanda magabata suka yi to gaya mana cikin magabata wane ne ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce abi inna abi wa abaka la ya'ni abahu alwalid manzan Allah baya nufin ma'aifinsa wanda ya haife shi sannan gaya mana wane ne ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zurtu ko zaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummi wane ne cikin magabata ya ce innahu la ya'ni ummahu amina a ina ka samo wannan wane ne ya karyata wane ne ya yi inkari a cikin magabata ɗin tunda ka ce a tsaya yanda magabata suka yi to gaya mana cikin magabata wane ne ya faɗi wannan magana maganar banza maganar banza yi muku raddi akan wannan qadiya babu abin da ya kai ta sauki kun zo kun ce a tsaya yanda magabata suka yi kuma ku ne na farkon wucewa kuna tsallake abin da magabata din suka yi a ina magabatan suka ce a'a da manzala ya ce ina abi a abaka finnari manzala yana nufin ba mahaifinsa mahaifi ba a ina magabatan suka faɗa a ina magabatan suka faɗa bare kuma mu zo kan shi ɗalibin naka Musa Yusuf ku ji Musa Yusuf yake ƙarya har ga Imam Shankiti yana cewa wai Imam Shankiti a cikin Adwa'ul Bayan wai Imam Shankiti ai ya zo ya tattauna wai Imam Shankiti ya tattauna akan ita wannan magana ta inna abi wa abaka finnar bayan ƙarya ne ƙarya ne asadu Musa Yusuf ƙarya ne kai tsaye ƙarya ne kawai kai tsaye kada mu ɓata wa masu sauraro lokaci kada ni ma in ɓata kai na lokaci kai ma in ɓata ma lokaci asadu ƙarya ne ma abin da kake faɗa abin da kake faɗa cewa wai imamu shankiti ya tattauna kan ƙadiyar ya kawo saɓani imamu shankiti ya nakalto saɓanin malamai game da hadisan da suke magana kan makomar mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne ga adwa'ul bayan ga adwa'ul bayan karkashin fadin Allah subhanahu wataala wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula gashi shafi na 643 daga nan har zuwa shafi na 650 da wani abu duka imamu shankiti yana magana karkashin wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula amma asadu da a ce kana fahimtar karatun na rantse da Allah wai ba wai ina so zan ci ma mutunci ba kuma ba wata bakar magana nake so in gaya maka ba ba ni da wata niyya sama da bayyana wa al'umma menene haƙiƙanin abin da karatu ya zo da shi menene kuma haƙiƙanin abin da malamai suka rubuta ba wai zan ci maka mutunci ba ne amma wallahi da kana fahimtar abin da kake karantawa wallahi asadu da da kana fahimtar abin da kake karantawa da cewa za ka yi imamu shankiti ya nakalto ittifaƙin malamai kan imani da waɗannan hadisai da tabbatar da su wallahi da abin da za ka faɗa kenan amma ba abin mamaki ba ne mutumin da baya iya yin larabci na minti biyu ba zai iya buɗe baki ya yi kyakkyawan larabci ba nan aka ba da labari kada bari dai mu bar wannan maganar dai kada in yi nisa kada dai in yi nisa mu tsaya iya nan imamu shankiti ya nakalto ittifaƙin malamai ya nakalto ittifaƙin malamai kan imani da waɗannan hadisai da tabbatar da su yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe su saboda me saboda imamu shankiti ya tattauna ne tsakanin malamai kan saɓanin da suka yi shin akwai ahlul fatira ko babu ahlul fatira akwai ahlul fatira ko babu ahlul fatira shine sabanin da da imamu shankiti yake tattaunawa ya kawo dalilan waɗanda suka ce akwai ahlul fatira ya koma ya kawo amsoshin waɗanda suka ce babu ahlul fatira akan dalilan waɗanda suka ce akwai ahlul fatira ya kawo dalilan waɗannan ya koma ya kawo dalilan waɗancan ya kawo dalilan waɗannan ya koma ya kawo dalilan waɗancan bari nuna muku gabar da ta nuna cewa imamu shankiti ya tabbatar cewa duka waɗannan ɓangarori guda biyu da waɗanda suka ce akwai ahlul fatara akwai mutanen da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai riske su ba sannan Allah subhanahu wata'ala ta'ala ba zai musu azaba ba ranar gobe kiyama sai bayan ya yi musu jarabawa suka tabbatar da samuwar ahlul fatra akwai kuma malaman da suka ce a'a babu ma ahlul fatra duk wanda ya mutu kafiri innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala iftada bi zuwa ƙarshen wannan aya ko ayoyi da suka zo da irin waɗannan ma'anoni akwai malaman da suka ce kawai duk wanda ya mutu kafiri shikenan babu wasu ahlul fatara to nan ne imamu shankiti yake yake tattaunawa a ƙarshe ya fitar da cewa da nan ɓangaren da can ɓangaren duka sun yadda da hadisin inna abi wa abaka finna, kuma sun yadda da hadisin ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة duka malaman sun tabbatar da waɗannan hadisai a wacce gaɓar. malaman da suke cewa babu ahlul fatara daga cikin dalilansu sai suka kawo hadisin inna abi wa abaka finnar suka ce gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo wajensa suka kawo hadisin Hammad ibn Salama an Sabit ibn Aslam al-Bunani an Anas suka ce gashi wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa tambaya cewa ina mahaifinsa manzo Allah ya ce da mahaifina da mahaifinka duk suna wuta da haka waɗannan malamai sai suka ce wannan hadisi ya nuna cewa duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu suka ce duk wanda ya mutu suka ce wannan ya nuna cewa duk wanda ya mutu ina ina wannan muslim din ina ɗayan ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi ya kabaro shi sauri mana sun tabbatar da cewa duk wanda ya mutu a lokacin alfatara duk wanda ya mutu a lokacin alfatara wato lokacin kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bai da uzuri kama imamun nawawi kama imamun nawawi a cikin sharhu muslim da shafi na 443 a mujalladi na a juz'i na uku kenan sharhu muslim al-minhaj sharhu sahih muslim ibn al-hajjaj bari ku gani bari ku ji yace qauluhu yace fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna rajulan qala wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah aina abi a ina mahaifina mecece makomar mahaifina qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa finnari yace masa mahaifinka dan wuta ne falan ma da mutumin ya juya zai tafi da ahu sai manzon Allah ya kira shi faqala ya ce masa inna abi wa abaka finnari da mahaifina da mahaifinka duka yan wuta ne fihi sai imamu nawawi ya ce fihi a cikin wannan hadisi anna man mata alal kufri duk wanda ya mutu akan kafirci fa huwa finnari to yana wuta wala tanfa'uhu qarabatul muqarribina kuma kusancin masu kusanci zuwa gare shi ba zai amfane shi ba yace wa fihi a cikin wannan hadisi anna man mata fil fatra waɗanda suka mutu gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama kanat alaihi al-arabu min ibadati al-awsan suka mutu akan bautar gumaka da shirka fa huwa min ahlin nari to waɗannan duka ƴan wuta ne walaysa hadha mu'akhazatan qabla bulughi ad-da'wa kuma a cikin wannan babu azaba kafin aiko da annabawa fa inna haula lallai waɗannan kanat qad balagathum da'watu ibrahim domin da'awar annabi ibrahim alaihi salam ta riski waɗannan mutane har ma suna raya cewa suna kan addinin annabi ibrahim wa ghairihi min al-anbiya da waninsa na annabawa salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim amincin Allah da salatin Allah su tabbata gare su yace wa qawlu sallallahu alaihi wasallama fadin manzala sallallahu alaihi wasallama inna abi wa abaka bin nar min husni al-ushra litasliyati bil ishtiraki fil musiba wa ma na ay walla ay walla qafahu munsarifan to kun ji ra'ayin su imamu nawawi cewa mutumin da ya mutu gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kawai wannan ɗan wuta ne kawai saboda suna ganin hujjar Allah ta tsayi akan waɗannan mutane da aiko annabi Ibrahim da kuma addinin annabi Ibrahim da kuma wasu dalilai da suka kawo to cikin dalilansu sai suka koro hadisin inna abi a baka finnar suka koro kuma hadisin ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zalli na roƙi Allah ya bani izini in kai ziyara kabarin mahaifiyata Allah bai bani ba wasta'azantu fi an fi an astaghfira laha lam ya'zalli na roƙi Allah in nema mata gafara Allah bai ban izini ba wasta'azantu fi an azura qabraha fa azina li na roƙi Allah ya bani dama in kai ziyara ƙabarinta sai Allah ya bani dama to bari mu ji abin da Imam Shankiti yake cewa daidai ne abin da wato asadu yake faɗa ko kuma ƙarya ne wannan ita ce magana shafi na ɗari shida da hamsin daidai bari ku ji don ku gane waɗannan mutane wallahi ko abin da suke karantawa ba sa fahimta wallahi tallahi ababen tausayi ne ko abin da suke karantawa ba fahimta suke yi ba bari ku ji yawwa ɗari shida da hamsin daidai Da maganar imamu shankiti da take nuna cewa malaman nan sun yi ijima'i duka biyun na kowane ɓangare malaman da suke cewa babu ahlul fatra sun kafa hujja da waɗannan hadisai guda biyu na imamu muslim to daga cikin amsar da malaman da suke tabbatar da cewa akwai ahlul fatra akwai ashabul fatra daga cikin amsar da suka basu su yake cewa وأجاب القائلون يتي وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول مخالفيهم إن القاطع الذي هو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين بأن الآية عام والحديثين كلاهما خاص في شخص معين والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص لأن الخاصة يقتضي لأن الخاصة يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله كما بيناه في غير هذا الموضع yace fama akhrajahu dalilun khas kharaja min al-umum وما لم يخرجه dalilun khas بقي داخلا fil umum kamata تقرر fil usul a wannan bawan Allah da ake kira Musa Yusuf da ka karanta wannan gabar kuma ka fahimce ta to da ka gane cewa shankiti ya tabbatar mana cewa malamai na ɓangare biyun duka sun yi ittifaƙi cewa hadisan nan tabbatattu ne kuma babu inkarinsu malaman da suka ce babu ahlul fatara sai suka kafa hujja da hadisan suka ce duk wanda ya mutu a lokacin fatara to ɗan wuta ne sai suka ce gashi ma manzo Allah ya ce inna abi wa abaka finna kuma ya ce ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi dan haka waɗannan hadisai dalilansu ne na cewa laisa hunaka ahlul fatara babu ma ahlul fatara ɗin to malaman da suka ce akwai ahlul fatara sai suka ce a ɗauki wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula a ɗauke ta cewa am ne magana ce ga mammiya waɗannan hadisan guda biyu su kuma a ɗauke su khas ne a ɗauke su khas ne magana ce keɓantacciya don haka la ta'aruba bainal am wal khas ba cewa suka yi a ƙaryata hadisan ba asadu cewa suka yi la ta'aruba ashanqiti cewa yayi la ta'aruba yace la ya ta'arabu amun wa khassun li'anna al khass yaqdi ala al am domin shi khas shine yake hukunci akan am shine yake bantaro wani bangare da shi gamamman nasi ya game sai am ya ɓantaro wani ya fitar da shi daga wannan hukuncin yace li anna al khas yaqdi ala al am kama huwa madhhab al jumhur sai yace fama akhrajahu dalilun khas kharaja min al umum waɗannan hadisai da suka zo suka fitar da mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga umumin wa ma kunna mu'azzibina hatta ba'asa rasula to dole ne a cire mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula ina ba da muna fahimta kama yanda dole ne a cire amr ibn luhay dole ne dole ne a cire shi daga wa ma kunna mu'adhibina hatta na ba'asa rasula don manzo Allah ya ce ya ganshi a wuta yana jan kayan cikinsa ina ba muna fahimta dole ne a cire duk wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ce yana aljanna ko yana wuta ko da kuwa ya yi zamaninsa ya mutu kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai nassi ya zo kansa to dole a cire shi daga wancan umumi a ajiye shi a gefe a yi masa hukuncin da nassin da yake magana kansa yake masa ina ba da muna fahimta yan musulmi to kaji yanda maganar take kaji yanda karatun yake kana ƙarya kana karanta abin da baka fahimta ba kana fahimta kana karantar abin da baka fahimta ba kana yau malamai ƙarya kana jingina musu abin da ba su faɗa ba imamu shankiti bai ce malamai sun yi saɓani kan waɗannan hadisai ba asali tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisai babu wani saɓani tsakanin al'ummar musulmi bare ma a buƙaci tattauna hadisan ko a yi magana kansu wani ya tabbatar ko wani ya kore ba ni imamun nawawi ga imamun nawawi ina yake ne ina ista'azantu na'am ga imamun nawawi a wannan juz'i na na bakwai a shafi na talatin da takwas a shafi na talatin da takwas mai imamun nawawi yake cewa Imam Nawawi yace ista'azantu rabbi yace qauluhu sallallahu alaihi wasallam yace fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na roki Allah ya bani izini in nema wa mahaifiyata gafara falam ya azalli Allah bai bani wannan izini ba wasta'azantuhu an azura qabraha na roki Allah in kai wa kabarinta ziyara fa azina li sai Allah ya bani sai imamun nawawi ya ce fihi jawazu ziyarati almushrikina fil hayati wa quburihim ba'da alwafa imamun nawawi ya ce wannan ya nuna cewa ya halatta a kai ziyara har kabarin wanda ya mutu yana shirka wane ne ya mutu yana shirka wato ummuhu mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a wannan maganar ko da magana ce mai nauyi kuma a matsayin mu waɗanda muka taso a wannan yanki na 'yan ɗariƙa yanki na sufaye yanki da ake addini bisa ga son zuciya ba wai abin da manzon Allah ya faɗa ba a matsayinmu na waɗanda muka taso a wannan yanki dole wannan magana ta yi mana nauyi saboda ba abu ne wanda muka taso muna ji ba karatu ne wanda har wanda ya fahimci karatun in yana neman zaman lafiya da mutane in ya zo sai dai ya ɓoye karatun ko ya dinga tsallakewa akwai wanda ya karantar da kutubu sitta a nan jihar kano amma da ya gama sahihul bukhari aka ce masa a sa sahihun musulun. sai ya ce a'a a sa tirmizi Allah ya ji kansa Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa da ya gama bukhari aka ce to aka akramakallahu an gama sahihul bukhari saura muslim sai ya ce a'a gaskiya tirmizi ya kamata a sa saboda akwai buƙatar a tattauna kan wasu matsaloli na fikihu kuma kun ga abu isa tirmizi yana kawo wasu matsaloli na na fiqhu yana tattauna su gwargwadon mazahib da ra'ayiyyika na magabata dan haka ya kamata a sa tirmizi sai ya tsallake muslim saboda a wannan lokacin idan yace zai karanta muslim ɗin a iya tunaninsa yana ganin wannan majalisin nasa zai tarwatse gaba ɗaya in ya zo ya ce musu manzan Allah ya ce inna abi wa abaka finnar to me yiwa za a ma iya kona masallacin gaba ɗaya ko ya ce musu manzan Allah ya ce ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zalli ya iya buga kirji ya karanta wannan magana da ta fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tunda karatu ya biyo ta kai wallahi ba zai iya ba kuma ya ji tsoron in ya ce zai yi wannan za a iya marusa masallacin amma tashi daga karatun gaba ɗaya don haka haka ya tsallake musulun sai da ya fara yin tirmizi bayan ya yi tirmizi ɗin dole dai aka zo kan musulun ɗin da ya zo kan hadisan haka ya burbura sama-sama ya yi kama ya karyata hadisan kama bai yadda da su ba kama ba su inganta ba wasu maganganu dai wanda za ka yi mamaki a ce malami ne ya yi irin waɗannan maganganu Allah ya ji kansa ya rasu ya koma ga Allah Allah ya gafarta masa yayi waɗannan maganganu saboda majalisun nasa yana cike da 'yan ɗariƙa da gama gari garin mutane waɗanda ba a gamai musu tarbiyya ta karɓar duk wata magana da ta fito daga bakin fiyayyen halitta ba da rashin ja'in ja da duk wani abu da manzan Allah ya furta ba a gamai musu wannan tarbiyya ba ba su gama ƙwarewa a wannan fuska ba dan an ce manzala sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗi magana to maganar ba ta da wani kwarjinin da ba za su iya karyata ta ba matuƙar ta ci karo da abin da hankalinsu zai iya karɓa a matsayinsu na gama garin mutane ko a matsayinsu na jahilai waɗanda ba su da alaƙa da karatu a matsayinsu na jahilai waɗanda ba su da alaƙa da karatu ko sanin imani a karance a rubuce imani a karance a rubuce shine sallama wa Allah da sallama wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da gazgata duk abin da manzan Allah ya faɗa da rungumarsa komai ɗacinsa komai zafinsa wai jama'a ku a tunaninku waɗannan hadisai da suke magana game da makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a a tunaninku mu zaƙi suke mana ko daɗi suke mana ko murna muke da su ne ko farin ciki muke da su kuna tunanin akwai wani musulmi wanda baya jin nauyin waɗannan hadisai ko zafin su? babu shi ‘yan uwa musulmi ba na tunanin za a samu wani musulmi a doron duniya wanda waɗannan hadisai ba sa taɓa shi ba sa girgiza shi amma bambancinmu da jahilai bambancinmu da gama gari mun san ƙa'idar imani shine rungumar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya furta komai ɗacinsa Allah ya ce falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan Min mimma qabaita wa yusallimu taslima wai kun ɗauka imani wasa ne kuna biyewa wasu 'yan iskan gari malamai masu neman yaddar al'umma masu tsoron zagin jahilai masu tsoron ashar ɗin 'yan iskan gari saboda suna jin tsoron akwai gama garin mutane da jahilai da wasu 'yan iska ko 'yan shaye-shaye za su zage su in suka ji wani abu da ba su taɓa ji ba saboda na gaya muku cewa wannan karatu sabo ne wannan karatu mu a nan yankin mu sabon karatu ne dal sabon karatu ne ba musulun an wallafa shi sama da shekara dubu ba sama da shekara dubu da ɗari biyu ko sama da haka sahihu muslim yana nan musulmi suna addini da shi suna karantar da shi a dukkanin masallatai a duniya ana sauke shi ana karantar da shi ana maimaita shi ana komai ba haka abin yake ba haka abin yake to ina ne je ka can ka kashe fanka da take can ina ne ina ne aka samo ƙaryata waɗannan hadisai saboda mu wallahi hadisan nan mu a yankin mu wallahi sababbi ne kai ka ce yau ne aka rubuta hadisan nan ba wai hadisan nan suna da shekara dubu ba mu a yankin mu yau ne ake tattauna hadisan nan hadisai ne sababbi dan ba a taɓa jin su cewa wai manzon Allah ya faɗe su ba sallallahu alaihi wa sallama da haka jahilai yau suke ƙaryata su kuma wasu malamai suke taimaka musu wajen ƙaryata waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma kashe ta waccan wasu wasu malamai suke taimaka wa jahilai maimakon malami ya taimaka wa jahili wajen aiki da shari'a inda jahili ya firgita ya tsorata saboda jahilcinsa saboda rashin iliminsa to ya kamata a ce malami shi kuma yana dake saboda ilimi da karatu ya zama malami shi zai kama hannun jahili ya tsallakar da shi inda ya kasa tsallakawa a al'amura na imani falawa rabbika Allah ya ce na rantse da ubangijinka la yu'minuna wallahi mutane ba za su yi imani ba maza Allah ya ce Allah ya ce wallahi mutane ba za su yi imani ba hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wallahi sai mutane sun yadda da duk wani hukunci da ka yanke game da duk wani abu da zai iya ratsawa tsakaninsu duk wani abu da zai iya faruwa tsakanin mutane na saɓani to dole sai mutane sun mai da hukuncin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun malaya yajidu fi anfusihim harajan sannan ya zama na ba su da wani ƙaiƙayi ko damuwa mimma qabaita game da hukuncin da ka yanke ka zartar wa yusallimu taslima Allah ya ce sai kuma sun sallama sallamawa sai sun miƙa wuya cikakkiyar miƙa wuya to amma yau a ce malamai ne suke taimakawa jahilai wajen ƙaryata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, da abin nan ɗinsu har ma ka ji wasu maganganu masu muni ka ji wasu maganganu masu muni ka yi mamakin yadda za a yi musulmi ya faɗi waɗannan maganganu ka ji maganganu masu munin gaske ka ji maganganu har na zagin Allah ka ji maganganu har na zagin Allah bari ku ji ga wani rubutu nan mai ban mamaki wani mutum a abin a abin a facebook wani mutum a facebook yake rubutawa kun ga rubutun ko za ku iya karantawa bari karanta muku sunansa sunusi sulaiman ya ce wallahi ba aya ba ko hadisi ko ba aya ba ko hadisi ya ce wallahi ba aya ba ko hadisi ko Allah ne da kansa ya zo ya faɗa mana abin da tsinannin nan suke faɗa akan iyayen annabi sai mun ja kun ji sunusu suleiman sunansa a facebook yake rubutawa ya ce ba aya ba ko hadisi ba wai a jawo aya ko a jawo hadisi ba ya ce ko allah ne da kansa ko allah ne da kansa ya faɗi abin da ake faɗa ko aka rawaito game da iyayen manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko allah ne ya faɗa sai mun yi jayayya da allah to kaga jahilan da suka kai wannan mataki kuma aka samu malaman da suke taimaka musu to kaga sai dai a ce wallahul musta'an sai dai a nemi taimakon Allah amma ana cikin bala'i ana cikin bala'i na ƙarshe wai ba aya ba ko hadisi ko Allah ne da kansa ya zo ya faɗa mana abin da tsinannin nan suke faɗa akan iyayen annabi sai mun ja to dama asali mu ai nan yankin ai abin da ka faɗa ba abin mamaki ba ne zagin Allah ɗin da kai kawai shine abin mamaki da ka zagi Allah kawai shine abin mamaki amma mu a nan tarbiyya ta sufanci ai shine abin da yake cikin jinin jikinmu ai ai duk wanda ya tashi a nan Afirka ta yamma ai tarbiyyar sufanci ita ce a cikin jinin jikinsa shine ana tunanin addini yana da alaƙa da ‘yan uwantaka ta jini ana tunanin addini yana da alaƙa da ‘yan uwantaka ta jini ai wannan shine shine mu tarbiyyar sufaye wacce akan ta muka tashi ai ai duk wanda ya tashi nan arewacin Najeriya duk wanda aka haifa a nan Afirka ta yamma ai wannan ya riga ya shiga jininsa yana tunani yana alakanta addini da ‘yan uwantaka ta jini bayan kuma mu addinin musulunci ba ruwansa da cewa wane yana da alaka da wane abin da kawai yake amfanar mutane mu addininmu na musulunci shine al-iman wal amalu salih shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Fatima binta Muhammadin salini min mali ma shi'ti fa inni la ughni anki min Allah shay'an shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Fatima ya ke fatima ‘yar manzan Allah wacce kika fito daga tsatsan manzan Allah ‘yar manzan Allah jinin manzan Allah salini min mali ma shi iti in kina da wata bukata cikin abin da na mallaka na abin duniya ki tambaye ni wallahi ranar gobe kiyama ba wani amfani da zan miki Mazala ya ce mata wallahi ranar gobe kiyama alaka ta tsakanina da ke cewa ni annabi ne ke kuma ‘yata ce wallahi wannan ba zai amfane ki komai ba wurin Allah idan babu imani babu kuma ayyuka na gari idan kika ga alaƙarki da ni mahaifinki annabi wannan alaƙa ta jini ta amfane ki to za ta amfane ki ne gini akan alaƙa ta imani da ayyuka na gari idan aka rasa imani da ayyuka na gari to alaƙa ta jini ba ta da wani amfani ba abinda take yi wa mai ita wai jama'a wai kun manta abu lahab wanda aka tsinewa a cikin alƙur'ani za a ci gaba da tsine masa har a tashi alkiyama tabbat yada abi lahabin wa tabba kun manta cewa da shi da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ƴan uwa ne dukkaninsu ƴaƴan Abdulmuttalib ne kakan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama <coughs> jama'a kun manta cewa abu abu lahab dinnan da ake magana dan uwa ne ga mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a kun manta da wannan Allah ya tsine masa a cikin alqur'ani kullum ana tsine masa albarka yana jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan uwan mahaifin manzan Allah baffan manzan Allah Allah ya tsine masa alqur'ani kuma ku tsaya kuna nuna mana cewa mu addinin mu na musulunci ya san wata alaka ta jini ai addinin mu na musulunci bai da alaka da alaka ta jini idan ba a samu imani da kuma wato ayyuka na gari ba jama'a zan tsaya nan ina son sauran al'amuran da ba mu magana kansu ba mu bar su ga 'yan uwa ga duk wanda yake da wata tambaya ko yake da wani tsokaci ga ƙofa nan a buɗe <clears throat> abinda ba mu faɗa ba abinda ba mu faɗa ba za mu zo mu faɗe shi insha Allah cikin tambayoyinku abinda ba mu faɗa ba malam zo mana ɗan zauna daga nan zan dinga baka littattafai kana buɗewa akwai abubuwa da za mu fito da su amma ina ga sai cikin tambayoyi don haka yanzu ba tare da bata lokaci ba ga lambar wayar mu nan kai tsaye a 43. za a iya kiran mu idan akwai wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani abu da ya shige wani duhu bismillah jama'a ku tambaye mu idan akwai wani ƙarin bayani jama'a ga ƙofar tambaya nan a buɗe salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah Salamu alaikum. Malam ka daga muryarka. Alaikum salam. Ina jin ku malam. Eh ka zama kusa da wayarka, ba ma ka sosai. Haka ne. Eh rake kuna lafiyar da ba ku. Alhamdulillah da wa muke magana? Muna magana ne da Musbahu daga nan kasar Libya. Muna magana da Musbahu daga Libya. Malam Musbahu bismillah. ba abin da mu ta kawai dai mun ga dai irin abubuwan da kuke na kokari da bayani gaskiya da neman yarda a wurin Allah ba tare da gamsar da jahilai ba na'am wannan shi ne tsokaci na to Allah ya saka ma da alkhairi wannan shine wajibi cewa malamai su ji tsoron Allah amma neman gamsar da jahilai neman yardar jahilai waɗanda aka gina su akan wai addini ya san wata ƴan uwantaka ya san wata alaƙa ta jini irin waɗannan jahilai gyara musu ake gyara musu fahimta ake ba ƙoƙarin gamsar da su ake a tafi inda suke ba kai zaka jawo jahili ya dawo kan karatu ba wai jahili ne zai ja ka zuwa ga jahilci ba wannan wallahi wannan haka ne yanzu haka ma wannan da kuka karanta na wanda muslim ya fitar da shi na cewa nabi Allah ya ce ma Fatima ta tambaye shi abin da take so na dukiya zai bada yanzu haka yi sai da sai nabi zai sharhin imamun nawawi ni hmm? akan wannan kalmar ta cewa ba zan amfana miki koyin ba a gaba ga Allah shine imamun nawawi ya ce kar ku dogara akan hmm, zumunci ko kuma dangantaka da take tsakanina da ku kenan idan mu kun imani ba abin da zai zai kwace ku daga daga azabar Allah Hmm. Masha Allah, Masha Allah. godiya sosai. Jazakallah khairan malam muna godiya mu ne da godiya Allah ya saka ma da alkhairi. Da haka ya kamata malamai su ji tsoron Allah a daina kokarin gamsar da jahilai saboda ana tsoron jahilai sun iya ashar a social media. wallahi ko garin nan duka 'ya'yan maguzawa ne ku gaya musu gaskiya ku gaya musu gaskiya ku fita har ga Allah amma ku dinga ku dinga tawili dan neman yaddar jahilai ku ji tsoron Allah malamai ku ji tsoron Allah za a daina ka ba ko da su ba eh wallahi saboda ka tsaya akan gaskiya kawai ka tsaya akan gaskiya kawai wannan shi ne muna godiya sosai Allah ya saka ma da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Allah gafarta malam. Barka dai da muke magana. Kana magana da Bello Abubakar daga Gusau. Malam Bello daga Gusau muna maraba da kai Malam Bello. Alhamdulillah malam Allah ya saka alkhairi. Alhamdulillah bismillah Malam Bello. mallan tsokaci na so nake ka tambayan wayanda suke inkari akan wayannan hadisan na manzo sallallahu alaihi wasallam na'am shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa wayanda Allah ya fi so su ne wayanda Allah yake jarabta to ta yaya za mu gane Allah ya fi su ne idan ba jarabawa da Allah zai aza manzo sallallahu alaihi wasallam ta hita kowa ba na'am ta mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam jarabawa ce wadda Allah ya mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya yi hankuri da wannan jarabawa shine fi kowa ai ya fi kowa Na'am. Amma su wayancan malam, wayancan malaman masu kokarin sai sun daɗaɗa ma 'yan bir'a daga magarin mutane malam. Eh. Wallahi malam su yannan bai ma kamata muna koma ta kansu ba. a kwarai da gaske suna so Allah dole ko ta ƙarfi da yari sai an karanta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kuma zaka ji kaji abin da nayi tsokaci game da maganar Asadu mala ai shi asar ko saurari ne bane saboda shi ya zama dan jarida kawai malam mutum ya rasa dan jarida ne ko dan sanda ko dan shi kamar rasa wai me ya karanta mutane shi ne ko karatu ne bane saurari wallahi Hmm, haka ne ba abin da asara karantar da mutane in ba shirme ba shi bai ya kara shin shi jami'an tsaro ne ko dan sanda ne ko dan jarida ne ko ko dan tamola ne dan fim ne dan shi ko ina kamar sa wayan ya karantar da mutane shi na sa gaba ɗaya ban ma da lokacin zan bata yan sarari asali ban ma da lokacin bata yan sarari asali sunna ma hmm, na'am ubangiji Allah ya saka muku alkhairi malam amin amin muna godiya sosai muna godiya sosai Allah ya rubuta hannayenku malam amin amin amin mun gode Assalamu alaikum tullahi <clears throat> Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatuh. Da wa muke magana? Muhammad Amin daga nan Kano, Najeriya. Malam Muhammad Amin daga Kano, muna maraba da kai. Na wannan kokari da aka yi wajen wayar da kan mutane bisa hujjar dalili Allah ya sa shi a mizani. Amin amin. A tsokacin da nake da shi shine wato babbar rashin adalcin mutane shine wai sai ka ji mutum ya buɗe baki yana suna sunna ce wai shi bai ga amfanin tattauna wannan matsalar ba mu a itikadin mu shine babu wani abu a duniya da manzon Allah zai faɗa kuma ya inganta a shi bai da amfani babu wannan abu a duniya duk abin da manzon Allah ya faɗi in dai abin ya tabbata tana da fa'ida tana da amfaninsa na farko kenan na biyu rashin adalcin da suke yi shine wanda ya dauko matsalan ba a magana akan sai kaga wannan matsalan shekarar nan da aka ɗauko ta alasiyar aka ɗauko ta yan dari suka ɗauko maganar nan aka yi ta musu hadisi suna su kokari su kai ta hadisi ingantacce eh. wannan karan alƙari dan tiktok shi ya kawo wannan magana ya gonka ashirye ya ƙarya wa malamai hmm. aka yi ta yada maganar sa a fejin yan dari shi yasa malaman suna suka suke masa raddi cewa abin da ya faɗi kuskure ne ga daidai Eh. to amma kaga amma kaga cewa suke yi cewa suke wai mu ne kawai wai magana kawai ta ne mana daɗi sai mu je mu ɗauko waye da tashi ce rana ta zan saka Kano ya tashi ne zai yi darasi ne musamman akan wannan a'a sai dai a yi a yi difa'i wajen kare gaskiya da faɗin gaskiya in ka kai malaman ahli suna sun yi mana gana na gaskiya sun yi magana akan wannan matsalar shine suna kokarin su kare ƙarya da ake so a tusa wa al'umma ne wajen ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wani babban rashin adalci shine wai sai ka ce an sun ce wai sun ce sun kai iyayen manzon Allah wuta dukkan malaman da suke da wannan fahimtar akwai wanda yake da wuta da aljanna a hannunsa ne ai jahilai ake gayawa ne malam ka san jahilai ake gayawa a duk masu wannan fahimta daga kan shekara ɗari biyu bayan rasuwar manzon Allah tun ga Imam Musulmin din har na ana din bin malis har su Abu Huraira har tun manyan malaman da su Tabarani su Hakim su Tirmidhi Ibn Maja, ga sunan te malamai kai tabarani ma shine limamin da ya fara tafsiri a duniya shi ma fahimta su kenan duk wa'annan kace duk mukiya manzon Allah ne kai ne musulmin manzon Allah kuma dukkan sunan da suke da wannan fahimtar akwai mai wuta da aljanna a hannunsa wuta da aljanna na Allah ne kuma Allah baya shawara da kowa baya neman shawaran kowa yana yin abin da ya ga ma ne Allah ya sa Allah ya saka ma da alkhairi a kabari a kabari kake so kace kace tabarani eh a kabari nake so an ce eh. haka Allah ya ga dama ya dauki baban limamin tauhidi na duniya Annabi Ibrahim ya sashi a wuta sai kace me yasa yawwa malam kana ji kana ji na kana ji na ka san suna cewa wai azara wa zakala ibrahimu li abihi azara wai azaran wai ba baban Ibrahim din bane eh wai baffansa ne ka san wannan maganar maganar wace ce na'am maganar na gama bincike na maganar Shehu Tijjani ce wannan maganar so ka duba fa amma duka ga ga tafsirai nan kaga ga Ibn Kasir kaga kaga ga tafsirin Ibn Kasir ga Qurtubi ga Bagawi na'am ina ji ga wanne ne ne tafsiran da ka kawo duka ga ga shankiti ga tafsirai nan duka na malamai babu wanda ya faɗi wannan magana shehu tijjani wannan wannan shehu tijjani wanda wanda har yan ɗariƙa akwai yan ɗariƙan da suka ce zindiki ne yan ɗariƙa yan ɗan ɗariƙa fa abu na ƙarshe akar makallahu abin zai baka mamaki wannan kalmar da ya zo a cikin wannan hadisi na musulun cewa inna abi wanda ɗalibi dan ibtida'iyya da ke karanta larabci ya san a kalmar aka ce abi da ya'un yana nuna possession ne mallaka hmm. mallaka yake nufi maganin mutum wai malamin Allah suna ne yayi karatu yazo ya ce maka wai abi yana nufin wai buffa shi kai ka fi san manzo Allah sanin in buffa yake sai ce bai bere ce buffa kai ka fi manzo Allah balaga na larabci ne ko shi wanda yazo ya tambayan yana tambayan manzo Allah ina buffa na yake ne yace aina abi da ya'un mana ina hmm. baba na ma'aiki bayan baba in general formula ba in plural ba a ina aina abi da ya ina ba kana ji na kana ji bari in tabbatar maka bari ka ga wannan magana da kake faɗa ita ce maganar ibnu hajar ga fatahul bari ga fatahul bari bari ka ga abin da ibnu hajar ya faɗa game da tabbatar da ita wannan magana cewa haka ne azara shine baban annabi ibrahim azara shi ne baban annabi ibrahim wato abin da akwai abin mamaki gaskiya wallahi eh. mu da karin mu malam shine duk abin da manzon Allah ya faɗi wallahi mun yi da 100 bisa 20 120% mama musu mama kokonto ko ta mana daɗi ko ta mana daɗi wannan shine imanin gashi nan gashi nan a juz'i na bakwai a shafi na 568 budo shafin hmm. azara shine baban annabi ibrahim inji ibnu hajar yace wa huwa qaulul jumhur shekana ita ce maganar jumhur sannan duk maganganun da aka faɗa waɗanda suka saba wannan gaba ɗaya ba wacce aka ce ammuhu gaba ɗaya ba zancen ammuhu ɗin nan sai a bakin shehu tijjani sai a bakin wannan zindiki na maroko shi kaɗai ne aka taɓa samu ya ce ya ce wai wai abuhu ammuhu to amma wani malam lokaci ta karshe eh ka ga maganar ibnu hajar ɗin ابن hajar ya ce هو ابن huwa ibnu azara wasmuhu tara وراء مفتوحة وآخره حاء مهملة ابن ناحور بنون ومهملة مضمومة ابن شاروخ بمعجمة وراء مضمومة وآخره خاء معجمة ابن راهو بغين معجمة ابن فالخ بفاء ولام مفتوحة بعدها معجمة ابن أبير ويقال آبر وهو بمهملة وموحدة ابن شالخ بمعجمة بمعجمتين ابن أرفخشذ ابن سالم ابن نوح سيتي ولا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك illa fil nutqi bi ba'd hadhihi al asma ibnu hajar yace ba saɓani cewa azara shine baban annabi ibrahim kuma shine tara haka bagawi ya faɗa haka ibnu kasir ya kawo duka daga magabata si, su su mujahid da makamantansu muna godiya mala Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam ya shef. Na gajiya. Barka dai malam da muke magana? Na magana da Lukman Balarabe ne da Bilal Malam Lukman muna maraba da kai bismillah malam Lukman. Watan ya shek wannan abun fa wallahi mai sauki na wallahi mai sauki ne. Eh. Kawai dai za ka ga in yan shak suka zo suna son su ce za su yi tawilin hadisi nan za ka ga kawai su ta dubka da warwara saboda abu ne wanda kawai baki alƙalin ya bushe. eh abin mamaki ban tare numfashinka ba Ka ji abin mamaki daga bakin mala alkasim hotoro abin saurare shi ba dai na ji labarin shi ma an ce to ya gama ya gama faraddi ga suyuti duk abin da suyuti ya kawo na suka ga hadisin Hamad ibn Salama an Sabit an Anas bayan Alkasim motora ya gama kawo amsoshin da malamai suka bayar akan wani hadisin sai gashi shi ma kuma ya zo ya kafa nasa shubuhohin bayan ya gama raddin na suyuti sai kuma ya kawo nasa na zaman kansa masu zaman kansu na masu cin gashin kansu wallahi aka kama kalla duk kuskurare shi haka za ka ji kawai bayan sun gama magana sai ka ji akwai tukwa da warwana haka yake Allahu musta'an abubuwan ga suna cikin alqur'ani yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli shay'in qadir abu ne mai sauki ga Allah yanda ya so yanda yake abin shi yanda ya so baka yadda da iko Allah na azabtar da wanda ya so bane ya gafarta ma wanda ya so baka yadda da wannan mashi'an bane sannan kuma Allah kuke tambaya akan hukuncin da yi eh ina wannan ayan ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum ay yakuna lahum khiyaratu min amri ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim na'am to akramaka Allah ina mamaki mutum kuma sai ya zo ce shi ahlus sunna ne wanda kuma duk tarihi ya tabbatar da cewa malamai ba wanda ya musa inna hadisi wannan babu babu malam ka faɗa ka sake maimaitawa ƙarya ne ƙarya ne sai da aka shekara dubu sai bayan an haifi siyuti na'am siyuti siyuti wannan wannan siyuti siyuti kuma ya zo hannun jihar Kano fa ba fa wani fa wani wani mutum ne magabaci ba hannun jihar Kano unguwar Madabo har so har soran da siyuti ya zo ya karatun soro a wurin ya karantar a tsoron, har tsoron yana nan a madaba har yanzu an san tsoron da suyuti ya zo an nan kano ya zo nan nan cikin birnin kano wallahi malam abin da ke ba su mamaki wani malam me zai kare ka da wani ya shiga wuta kowa yi ma balle a ainihin abin da ya shafi iyayen manzala me zai kare ka me amfanin da aka yi amma za ka sallama ma Allah musuluncin nan ba ta gina akan fahimtar ka ko ra'ayinka ko abin da kake so bane ko wani musulunci ta gino akan abin da Allah yake so ne shine na gaya maka Allah ya ce wa ma kana Allah ya ce fala wa rabbika la la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum wani abun mamaki kana ji na ya hakuri wani abun mamaki da ya fito daga bakin alkasim hotoro na yi mamakin wai alkasin hotora ne yake cewa wai ai Allah wai ba zai tambaye ka ba ranar gobe kiyama game da wannan ah. wai Allah ba zai tambaye ka ba sannan sannan ba wani aiki kuma da aka gina akan wannan wai Allah ba zai tambaye ka ba manzon Allah ya faɗi magana ka ƙaryata ta ka kiyarda da ita kuma wai Allah ba zai tambaye ka ba to ina fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum gashi an yi saɓani ka ƙi ka hukuntar da abin da manzon Allah ya hukuntar kuma ka ce wa mutane Allah ba zai tambaye su ba Allah alƙasa motoro anya baka baka gina wa mutane gadar zare ba wallahi mana akwai matsala wannan ba yaudara bace baka cuce su ba kuwa in ka in suka dogara da wannan magana ta ka suka karyata wannan hadisin na manzon Allah ka ce musu Allah ba zai tambaye su ba manzon Allah ya faɗi magana su karyata kuma wai Allah ba zai tambaye su ba wai ba aiki karkashin wannan kaga irin abin da 'yan ɗariƙa suke faɗa za su ƙaryata istiwa'i eh. haka suka faɗa arrahmanu alal arshis tawa sai suka ce ai ba ba aiki karkashin arrahmanu alal arshi stawa ai ai a kabarinka Allah Allah ba zai tambaye ka arrahmanu alal arshis tawa ba wai da irin wannan salon wai alkasu motoro saboda ci baya bayan ka gama raddi ga suyuti ka dawo kuma irin wannan shibohi masu raunin gaske wanda suke auha min baitul ankabut shibuhohin zindiƙan nan su tijjani da inyas da sauran jahilai mabiyansu a ce mutum ya gama raddin shibuha ma ta hadisi ka gama raddin ma shibuha ta hadisi ta isnadi kuma ka zo ka fada cikin wannan kwata ka gama raddin shibuha ta hadisi kuma ka zo ka fada wannan kwata kana cewa wai wai Allah wai ba zai tambaye su ba wai manzo Allah ya faɗi magana wai mu wai mu ajiye ta mu kiyarda da ita mu ce wai Allah ba zai tambaye mu ba wai ba aiki karkashin magana a a cewa maganan bai da amfani eh. wato akai maka la mace ya zauna amfanin maganan nan ba ya zauna ya tunani amfanin gashi nan karara ba kuma kana ji na malam ya hakuri na dan tuna wata magana barin gaya ma ita ma eh. cikin abubuwan da shi alkasim hotoran yake faɗa yana kawo wata shubuha kuma ta asha'ira shibuha ce ta asha'ira asha'ira yan bid'a din nan eh, eh, eh. masu fada da ahlus suna masu inkarin sunayen Allah da su da sufofinsa suna da wata shibuha suna kasa hadisan manzon Allah mutakallimin suna kasa hadisan manzon Allah biyu su ce ahad wa mutawatir idan suka kudirce cewa akwai ta'arudi bayan ƙarya ne ma babu ta'arudi din asali ma ba ta'arud ba a cin karo ba cin karo tsakanin maganganun manzon Allah asali sallallahu alaihi wasallama sai dai ba su inganta ba amma da hadisai biyu sun inganta ba yanda za a yi karo sai dai mutum shi yayi karo wajen fahimtar hadisan amma hadisan su ba sa karo to wai alƙasim hotoro yanzu yana cewa wai wai daga cikin ƙa'idoji na ilimi wai akwai in aka samu wai cin karo tsakanin hadisai biyu wai sai a gabatar da mutawatir akan ahad a ina ne wannan magana take alƙasu Motoro? na ce ƙarya ne ƙarya ne a ilmance cikin girmamawa ba wata bakar magana ƙarya ne wannan magana daga faɗa idan ƙarya ɗin ne ta yi maka zafi ya haƙuri amma ƙarya ne ina ba da muna fahimta ƙarya ne gaya mana a ilimi ba ba ba wajen almutakallimin min al'asha'ira wal maturidiyya wal kullabiyya ba ba ba, ba mutakallimin ba gaya mana inda ahlus suna suke da ka'idar cewa aka samu ta'arudi ƙuddimal al mutawatir ala al ahad wai har yana cewa wanda suke waya din da shi wai ba fa ya ce fa wai ba a karbar wai mut ahad a babin aƙida ba eh wannan daban wannan nabiyin da ka faɗa shi ma ƙarya ne na mutakallimina ne wai cewa wayan aka samu ta'arudi wai a gabatar da mutawatir akan ahad kullu hada min falsafatil mutakallimin wa min jumlati dalalihim wa bid'ihim al-kalamiyya allati afsadu biha wa khalafu biha al-kitaba was sunnah ya al-qasim wannan duk ƙarya ne duk ba daidai ba ne Allah shi su malam jazakumullahu khair muna godiya malam mun gode wace ya maka lau kana jigo eh kuma ko hankali hankali ma in kana kyautata ma malaman hadisai kana kyautata musu zaka gane cewa irin wannan hadisi me wanda me nauyi haka kaman wannan a same shi a littafi na biyu wanda bayan Alƙur'ani na musulunci wanda malamai suke kyautata ma littafin a same ta irin wannan a same ta wani magana kamar mai nauyi wannan ma wai ka fara tunani ko da ke ko shi ma tabbatar da hadisi ya inganta ko eh dama ai ba wai tabbatar rashin tabbatar bayan ya tabbatar fa ya gama cewa hadisin ya inganta sai kuma ya tafi yana kawo waɗannan maganganun wai ba za a tambaye ka ba a kabari ba aiki karkashin wannan sannan hadisin ahad ne in kuma ka samu ta'arudi bainal ahad wal mutawatir quddimal mutawatir da maganganu dai na banza na wofi jahilci da ka'idoji na yan bida'a, abin abin tausayi wallahu almusta'an kuma akrama kallahu su 'yan bid'an da suke kokarin kore wannan hadisin wallahi akrama kallahu kakkai tunanin don akwai wani manufa mai kyau kawai don dai su kare shi wannan su ne misali cikin eh, cikin amfanin hadisin nan in wanda da yadda da hadisin nan ba zai taba yadda da wanda zai zo ce mai shi sharifi ne shi jinin manzon Allah ne zai kai shi aljanna ba ire-iren wannan kwarai da gaske haka ne haka yake kaga duk irin wannan abu rushe aqidan ta kenan su to dole su su fito su kare wa'annan aqidan saboda yayi karo da aqidan su kwarai da gaske kwarai da gaske jazakallahu khair muna godiya sosai amin wa iyyakum Allah ya saka Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka dai da wa muke magana? Sunana Malam Abdul Malik Abdul Qadir daga Kano. Masha Allah muna maraba da kai Malam Abdul Malik. Yawwa barka ne. Malam ka ji karatun mu? Ina jin eh ina bibiya ina saurara sai dai yadda nake jin karatun ne Mala Abdul Malik ne eh muna jin ka muna jin ka yawwa na je yawwa yadda nake jin ana muna jin ka Mala Abdul Malik yawwa yadda nake jin karatun ne kamar akwai kurakurai gaskiya a lafazin saboda yadda kake karatu gaba ɗaya kamar ba malami ba ina kurakuran suke eh, eh. hello hello eh, muna jinka muna jinka malam abdulmalik ka ce an yi kurakurai bismillah waɗanne ne to malam abdulmalik ya sauka ya ce an yi kurakurai amma bai kawo su ba Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Barka dai malam da wa muke magana? Kana magana da Kyari Ibrahim ne daga Malam Kana magana da Kyari Ibrahim ne daga Maiduguri. Malam Kyari daga Maiduguri muna maraba da kai malam Kyari. Bismillah. Allah wato ni ina da ɗan tambayoyi ne da nake so a yi min karin haske ya yi kyau masha Allah a wannan abin da yake ta faruwa ake ta magana dangane da iyayen annabi da sauran sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam hmm. kasan iyayen annabi sun rasu gabanin aiko shi baya da ya samu annabta mm. baya da ya samu annabta eh na'am so uh, sannan kuma idan muka duba a shu'ara'i aya ta ɗari biyu da takwas da ta ɗari biyu da tara eh Allah yake cewa wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun a gaban shi yake cewa zikira wa ma kunna zalimun kuma كنا ظالمين ولا وما كنا ظالمين نجي كما كاتشي ظالمون نعم na'am hmm. amma kunna zalimin na'am to ni sai nake doka wannan a sai nake hada shi da dukkanin abubuwa da nake ganin kamar gashi Allah ya ce ba za mu halakar da kowane alƙarya ba eh. kuma ni a fahimta na shi mutane ma suna su ne alƙaryan to kuma gashi aka zo aka ce kuma wasu mutane mutanen ma wanda suka haifi wanda ya fi kowa a duniya sun tafi to sai nake neman yaya abin yake ne to malam kyari malam kyari na'am malam wannan ayar da ka kawo Allah ta'ala ya ce wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun sai Allah ya ce zikira wa ma kunna zalimin Allah ya ce ba ma halakar da wata alƙarya babu wasu mutane da muke aiko musu da azaba a nan duniya mu halakar da su mu kifar da su kama yadda aka yi wa al'ummomi daban-daban kama yadda aka yi mutanen annabi nuhu da adawa da samudawa da sauransu da waɗanda ma Allah bai ba da labarinsu ba to kama yadda Allah ya musu ba ya yi musu haka illa lahamun zirun. sai bayan Allah ya aiko musu da annabawa da manzanni sun karyata su to sannan ne wannan azaba take biyu baya zalika an ذلك ذلك أن لم يكن ربك zulmin wa بظلم وأهلها غافلون Allah ubangijinka baya halakar da al'umma kawai ba tare da an aiko musu da manzo ba Allah ya ce walau anna ahlaknahum walau anna ahlaknahum bi'adabin min qabli laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى نعم يوا الله يتي دابادا ولولا آه نعم walau anna ahlaknahum afwan walau anna ahlaknahum Allah yace da a ce mun halakar da su min qablihi kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqalu da sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan ina ma da a ce ka aiko mana da wani manzo fanattabi fanattabi'a ayatika da mun bi ayoyinka min qabli an kafin mu kaskanta mu wulakanta wa nakhza kafin mu kwanyata mu taɓe da mun ba manzan da ka aiko da haka waɗannan ayoyi duka da waccan da ka fara kawo cikin suratu sha'ara, da waɗanda na ƙara guda biyu ko uku duka suna nuna cewa Allah subhanahu wata'ala baya halakar da al'umma a nan duniya sai ya aiko mata da manzo ina ina ina kai ka ina kai ka malam kyari malam kyari ina kai ka ya haƙuri ya haƙuri in sauka to kaji wannan na farko kenan abu na biyu shine mutanen da suka rasu gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansu sunansu ahlul fatra sunansu ahlul fatra Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir sai Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir fatratin min ar-rusul mutanen da suka rayu a lokacin da yake gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama inda Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum Allah ya ce mun aiko ka ka gargaɗi wasu mutane waɗanda iyayensu ba a yi musu gargadi ba ina ba ta gabance ni wato Allah ya tabbatar mana cewa iyayensu ba a yi musu gargaɗi ba wato annabci bai riske su ba sun rayu babu annabta har suka mutu to waɗannan mutane menene sunansu kuma menene hukuncinsu sunansu shine ahlul fatra sunansu shine ahlul fatra menene hukuncinsu hukuncinsu shine abin da ya inganta cikin musnad na imami ahmad manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce za a yi musu jarabawa ranar gobe kiyama Allah zai musu jarabawa a farfajiyar kiyama wanda ya ci wannan jarabawa ɗan aljanna wanda ya faɗi kuma ɗan wuta amma ba a musu azaba kai tsaye saboda babu wani annabi da ya riske su babu wani wani saƙo na wani annabi da da ya riske su ko aka karantar da su ina fatan ka fahimce ni na fahimce ka to kaga wannan magana tana nan tabbatacciya ce imamu shankiti ita ya rinjayar nan cikin adwaul bayan to su magana ta uku shine idan aya ko hadisi ta tsamo wani daga cikin ahlul fatra ta ce yana wuta ko yana aljanna kuma wannan aya ta tabbata ko hadisi ya inganta to dole ne a tsamo shi daga cikin ahlul fatara a bashi hukuncin da ayar ta bashi ko a bashi hukuncin da hadisin ya bashi ba ni adwa'ul bayan mana tashi ka bani adwa'ul bayan ina adwa'ul bayan malam ga bayan ga maganar da imamu shankirti nan yake faɗa na karanta ta ɗazu a matsayin karanta ma ita a guje cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a shafi na ɗari shida da hamsin daidai ka ganta nan da imamu shankiti ya kawo wannan ayar ya ce wa ƙauluhu ta'ala wa ma kunna na hatta na ba'asa rasula ai Allah ya ce ba ma yin azaba sai mun turo manzo to kaga kamar ayar ta ci karo da waɗannan hadisan da suke magana game da wato makomar iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya ce yajibu taqdimuhu ala ala akhbaril ahadi dallati ala ta'dhibi ba'd ahli al-fatra yaka suka ce to za a gabatar da wannan aya akan hadisai waɗanda suke ahad masu nuna cewa akwai waɗanda za a yi wa azaba cikin ahlul fatra sai ce ka hadisai muslim kamar hadisan nan guda biyu na muslim fi sahihihi a cikin littafinsa sahihi almutaqaddimai ne waɗanda suka gabata sai ya ce bi annal ayata amma amsar da za a bayar shine a ce wannan ayar gamammiya ce bayan ya kawo iskalin sai ya ce to ga amsa a ce ayar amma ce wal hadisaini kilahuma khassun fi shakhsin muayyan su kuma waɗannan hadisan suna magana game da ɗaiɗaikun ahalul fatra ɗin sai ce wal ma'rufu ƙa'ida sananniya fil usuli a ilimin usul annahu la yata'aradu ammun wa khas cewa ba cin karo tsakanin dalilin da yake gamamme da dalilin da yake keɓantacce yace li annal khas yaqdi alal am domin shi keɓantaccen dalili yana tsakura ne daga cikin gamamman dalili kama huwa mazhabul jumhur yace wannan shine mazhaba ta jumhur khilafan li abi hanifa rahimahullah kama bayyana fi ghairi hadha al mawdi sai yace fama akhrajahu dalilun khas abinda keɓantaccen dalili ya tsane kharaja min al'umumi to ya fita daga wancan gamamman hukunci don haka kaga amr ibn luhai ko ibn lu'ai yawa kaga wannan mutumin shi ya kawo bautar gumaka jazira ta larabawa garin larabawa shi ya fara kawo bautar gumaka kuma ya mutu kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kaga da a ce ya shiga cikin wannan umumi na wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula kaga ba zai shiga wuta ba amma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ganshi a wuta ma yana jan kayan cikinsa to sai kawai mu karɓa tun da dalili ne ke ɓantacce magana kansa ina ba ta ka fahimce ni sai ya ce wa ma lam yukhrijhu dalilun khas baqiya dakhilan fil umumi duk kuma dalilin da ko wanda abin da kuma babu dalilin da ya cire shi daga wannan umumi to zai ci gaba da wanzuwa cikin wannan umumi da aya take magana na cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula to wannan shine malam kyari muna godiya sosai Allah ya saka ya ga shi su iyayen annabi na'am misali da ka kawo na amurin su iyayen annabin su iyayen annabi su ne waɗannan hadisan guda biyu da ya kawo hadisin anas da hadisin eh, abi huraira hadisin inna abi wa abaka finnar da hadisin ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya-azalli. Mazala Allah yace na nemi in nema wa mahaifiyata gafara amma Allah bai yadda ba bai bani dama ba Imamun Nawawi yace limauti mautiha ala shirki saboda ta mutu akan shirka don haka hadisin ya zo ya tsame ta ya yi maganar cewa ta mutu kan shirka manzan Allah ya faɗa muminai suka yi imani wanda kuma ba su da cikakken imani suke ja in ja da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaji yanda abin yake assalamu alaikum wa rahmatullah na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wannan lokaci Na'am Da wa muke magana? Alhassan. Musa daga Kamaru. Alhassan Musa daga Kamaru. Alhassan muna maraba da kai bismillah. Eh, ina so da malam zai dan tattauna mana wata shuhan da malam Musa Musa Asadu Sunna na Kaduna yake yadawa a maganganunsa yace game da hadisin eh, hadisi na kamar hadisin Huzaifa mai hmm. Yaman eh. game da game da munafikai sahabbai eh. annabi ce inna fi fi ashabi isna ashara munafiqan to shi ce <clears throat> wannan hadisi inda za ka kawo bayanai da za su karfafa wannan hadisi na nuna wa ɗan a cewa ai wannan sahabin da annabi ya ce ba na shari'a ba ne na larabci ne to ya kamata wannan ƙara'in da kai da kai aiki da su kai aiki da shi a wannan hadisin inna abi wa baka finna don na so malam alhassan Allah ya saka maka da alkhairi na farko wannan mutumin wannan mutumin na farko ba ɗalibin ilimi bane ba ɗalibin ilimi bane kuma duk ɗaliban ilimi ba wai magana ta zagi ko cin mutunci ba duk ɗaliban ilimi da suka san karatu kuma suke da alaƙa da ilimi duka suna ba da shaida cewa wannan mutumin Musa Yusuf wallahi tallahi ba ɗalibin ilimi ba ne ko darajar ɗalibin ilimi wallahi tallahi bai da ita jahili ne cikin jahilan gari tunda dai ya riga ya malinta ɗin nan ka riga ka fito jama'a suka karɓe ka shikenan ka zama malami to amma zai in dai ana zancen karatu wallahi ina rantsuwa da allahn da numfashi na yake hannunsa wallahi tallahi ba ma ɗalibin ilimi ba ne jahili ne fituk wanda bai kamata ba da yana yi wa kansa adalci bai kamata ya sa baki cikin magana kan addini ba domin shi ma bai fahimci me ake cewa ba har ka zo kana nuna cewa wai ba amsa ma wai in ba a karɓi waccan maganar ta ƙaryata hadisan nan ba wai ba amsar da za a ba wa 'yan shi'a kana ji fa abin da yake nuna kenan fa wai shine wa shi'a in ya ritsa ka kai ne ɗan shi'a zai ritsa amma ɗaliban ilimi da muminai da musulmai akwai wani zindiki ɗan shi'a da zai iya ritsa mu ta fuskar hujja da dalili kai ne dai ɗan shi'a wai in baka karyata hadisan manzon Allah ba anan wai ɗan shi'a ya ritsa kawai ba yanda ka iya to wa ya sa ka ma wa ya shigar da kai wannan harkar da ka san abin da kake girbawa kanka na bala'i da ka san bala'in da kake jangwalo wa kanka na magana cikin addinin Allah ba tare da ahaliya ba me ya kai ka me ya kai ka sa baki cikin addini na farko malam barin gaya maka hadisin cewa wai inna fi ashabi isna ashara munafiqan na farko hadisi ne maudu'i ma gabaki ɗaya hadisi ne na ƙarya kana ji na abin da ya zo cikin sahihaini abin da ya zo cikin bukhari da muslim ingantattun hadisai hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa unadi ashabi ashabi fa yuqalu lahum qad baddalu wa ghayyaru cikin ahadisul hadisan da suke magana game da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace zan dinga kira ina cewa sahabbaina sahabbaina sai a ce mun gayyaru wa baddalu sannan hadisin hadisin Huzaifa ibn al-Yaman ba cewa yayi inna fi ashabi isna ashara munafiqan ba ƙarya ne ƙarya ne wannan min wad'ir rafida min wad'ir rafida wannan yana daga cikin hadisai ai na yan shi'a na zagin sahabbai da yan shi'a suka kirkira kun ga shi wannan asadin ma bai ma san hadisin ƙarya bane yana faɗa ba shi ya faɗa ba kace alhasan to hadisi na ƙarya ma kaga bai sani ba ma ya yadda ya yadda ma hadisi ne har ya tafi ma wai sai an karyata waɗannan hadisan biyu kafin ma a samu amsa ka duba ka ga saboda Allah ka duba ka ga ciwon zuciya da takaici to yanda abin yake hadisan duk da suka zo suna ashabi ashabi cikin bukhari da muslim sun zo ne a cikin ahadisul haud hadisan da suke magana kan tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzala yace ala la yudaddanna rijalun minkum an haudi manzo Allah ya ce akwai wasu mazaje daga cikin da za a kora daga tafkina minkum daga cikinku ku manzo Allah ya kalli sahabban sa yace a cikinku akwai wasu mazaje da za a kora a hana su su sha tafkina na alkausara in dinga kiransu ina cewa na ne sai a ce min gayyaru wa baddalu ko a ce min innaka la tadri ma za ahdathu ba'dak to kaji hadisin da ya inganta amma game da Huzaifa ibn al-Yaman shi kuma sahibu sirri Rasulillah cewa manzo sallallahu alaihi ya gaya masa a asirce sunan wasu munafukai har Umar ibn al-Khattab ya zo yana tambaya ya yace da ni a cikin su a ƙarshe Umar ibn al-Khattab ya matsa masa yace lasta minhum wa inni la uzakki ba'daka ahadan huzaifa ibn al-Yaman yace baka cikin su amma kada wanda ya sake tambaya ta ba zan sake tsarkake wani ba ka fahimce ni malam alhassan kana ji na to ta ɓangaren ba da amsa kuma wacce amsa ake bawa yan shi'a shine minkum gashi nan ma gashi nan qur'ani Allah ta'ala ya ce wa'adallahu lazina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima akwai minhum ma a cikin alqur'ani ai muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan ya bi yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum wujuhi wujuhihim min asari sujud dhalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi liyughidha al kuffar fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a li yaghiza bihim al-kuffar sai Allah ya ce wa'adallahu amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima irin wannan minhum din ai irin ta ce a wancan alala yuzadanna rijalun minkum irin ta ce ka fahimce ni anan anan mazala yana magana min jumlatikum ba min jinsikum ba ma min jinsil ashab A'a min jumlati ha'ula'il mawjudin min jinsihim ba ba ba tab'idiyya bace jinsiyya ce ina fata ka fahimce ni ko kuma ba jinsiyya bace tab'idiyya ce ai ba'dukum ba'du ha'ula'il mawjudin aw min jinsi ha'ula to da haka wannan amsoshi ne da tuni malamai suka riga suka bayar sannan ashabi ashabi ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da Umar ya ce zai kashe Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sun nifaq da mazala ya ce da'ni adrib unuqa lokacin da ya ce la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal ka fahimce ni ai manzo Allah ya ce masa da'ahu la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashaba manzo Allah ya ce masa kar ka kashe shi dan kada mutane daga nesa su dau su ce manzo Allah yana kashe sahabbansa wato za a iya cewa ashabi a kallon mutane yadda mutane suke kallo saboda munafukan nan kala uku ne munafukai kala uku ne akwai munafukan da munafurcinsu ya kai an gane munafukai ne sun fito fili Allah ya ce wa min Allah ya ce Allah ya ce a munafukan da aka riga aka san su kowa ya san munafukai ne irin sa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kaga waɗannan munafukai ne da kowa ya san su to akwai munafukan da manzon Allah ya gaya wa Huzaifa ibn al-Yaman sunayensu a asirce ba wanda ya san su daga manzan Allah sai Huzaifa ibn al-Yaman kaga kashi na biyu kenan to akwai kashi na uku kuma munafukan da sun kware a munafurci kuma Allah bai tona musu asiri ba kuma ba a gane su da ayyukansu da maganganunsu ba kamar yadda aka gano su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sannan suna ɓoye kuma cikin sahun sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Allah ya ce wa mimman haulakum min al-arabi munafiquna maradu ala nifaqi Allah ya ce sun kware a munafurci wa mimman haulakum min al-arabi munafiqina wa min ahli al-madinati maradu ala nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum ina da muna fahimta Allah ya ce akwai wasu ƙwararru a munafurci wanda sun ƙware a munafurci ba ku san su ba Allah ya ce mu muka san su to irin waɗannan ne su ne ranar gobe kiyama manzo Allah zai gan ya ɗauka suna cikin sahabbansa saboda ayyukan su ba su bayyana su ba wahayi kuma bai tona musu asiri ba kuma maradu alal nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum to kaga ga amsoshi nan na ilimi amma wai shi wannan shawaraki yana cewa wai ba za a iya ba wa 'yan shi'a amsa ba wai sai an karyata waɗannan hadisan na musulun a yanda yake nufi a yanda yake nufi yana ganin in ba an dai aka yi aiki da hadisan to in ka zo ɗan shi'a kenan ya rutsa kawai baka da amsa wallahu musta'an mun gode malam malam alhassan muna godiya na gode salamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da wannan lokaci barka yawwa da wa muke magana kana waya da bin malik bin malik muna maraba da kai bismillah bin malik to masha Allah bin malik daga sokoto ko na'am daga Sokoto eh ina matsoratan nan da suka gudu suka ki zaman munazara <laughs> to ai zaka ji raddi zai biyo baya tunda ka wuce eh suna nan suna cika baki kuma ko to na dai ga ana aza hotuna ne cike da littattafa ya daddaura gaba ne ban sani ba ko hujjojin na zai zubowa eh oh. eh ai ai wannan mutum ni dai ban taba ganin matsoraci irinsa ba mu je malam bin malik kadan katse ka menene yake tafa da kai kan karatunmu na yanzu to karatun ku na yanzu gaskiya ban saurare shi daga farko ba yanzu dai na ga kiran da ce bari in kira eh muna magana kan hadisan muslim kan makomar mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wacce manzan Allah ya furta ta ya faɗe ta kuma ya zama wajibi imani da ita da rashin inkarinta wannan muke tattaunawa na'am na'am to kai mallam baffa yadda ka fahimci misali hadisan malam muna jinka. bayan da na fahimta ba ai zaka ce ni wane ni zan fahimci hadisai ana maka zancen muna karanta maganganun malamai da magabata da ijma'in sahabbai waɗanda suka rawaito hadisan wane kuma waye baffa waye baffa kada ka ɗauka ka ji asadi shi ma haka yake faɗa saboda rashin lissafi wai hadisan nan ni ina shawara ga ɗaliban ilimi kada su ce wani ɗalibin ilimi ne yake da hannu ya gaya wa mutane ya za fahimci hadisan nan ko kai asadu wane ne kai wane ne kai da zaka gaya wa mutane me ma'anar hadisan nan bayan an shekara dubu ana rawaito hadisan ana sharhin su ina fatan muna fahimta daga cikin manyan manyan matsalolin waɗannan mutane sun ɗauka wai su ne yau ɗin nan za su gaya mana ma'anar hadisan saboda tsabagen ƙidahumanci da jahilci saboda tsabagen jahilci da kidahumanci sun ɗauka wai a yau ne wai su ne za su yi mana bayanin hadisan wai wannan ba ƙidahumi. wallahul musta'an ba ana so da yin faɗi wata magana mai zafi amma wannan shawara ki wai shine wai zai fassara mutane hadisai mutumin da shi ma bai san abin da yake faɗa ba da bakinsa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akramakallahu barka da fama. Barka da wannan lokaci da wa muke magana? Kana magana da Abu Ammar daga Gusau. Mala Abu Ammar daga Gusau. Bismillah mala Abu Ammar. Masha Allah da yake ban ji farkon maudu'in ba yanzu ne na abin nan na abin nan tare da ana shirin amma ka fahimci maudu'in yanzu da na ga kuma da kada sun cewa za a yi ga maudu'in za su zauna a kai amma gaskiya Allah bai kaji na saurara ba sai yanzu ne kawai na shiga na ga eh. abin da ake a kai eh to masha Allah to muna godiya malam amma Allah ya jagora mun gode sosai mun gode sosai jazakallahu khairan Salamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum assalam wa rahmatullah malam muna lafiya barka dai da wa muke magana Abdulkarim daga nan Kamerun malam Malam Abdulkarim daga Kamaru muna maraba da kai Malam Abdulkarim bismillah Malam sanu da kokari. Barka ka da wannan lokaci. Bismillah. Malam. Lalle malam mun saurari karatu daga farko har karshe Masha Allah. Allah saka da alheri. Amin amin Allah ya amsa. Shubohin da su Asadu izala suke kawa su alƙasun fitowar duka an yaye su. To alhamdulillah. Ya kamata mutane su fahimci wannan gaba. Ba mm. wanda yake da wuta a hannun shi ko aljanna. Na'am. Amma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadi dole ya tabbatar da shi. ba za a ji ana wasu zagaye-zagaye ba ana wasu tawili ana son a kawo wasu magunguna wanda suke ba ba su bane kwarai da gaske tunda kaga ai musallai ga sunan kamar yadda ka kawo cewa abu abu wannan abu lahab da abu talib na'am to da annabi nuh na'am da mata annabi nuh na'am da matan annabi lut mm. da baban annabi ibrahim ware da gaske na'am eh bala mm. da baban annabi ibrahim na'am mm. to kaga ga sunan wanda suke abubuwa ne wanda suke suna da alaka da jini annaba amma ba yanda aka iya inda nasi ya tabbatar suwa kawai a zartar shuwa shike na wuce wajen eh kamata ana tiya ana ka ana ka wasu ba ana cewa wai ba nan ba uban annabi ka san abin da ibnu taimiyya ya faɗa mun faɗa cewa shi inyas ya faɗa inyas da ya zo shi ma abin da ya faɗa abin da ibnu taimiyya ya faɗa shi inyas ya maimaita hadisan da ake cewa wai wai an tashe su daga kabarinsu suka yi imani sannan sai suka sake komawa ibnu taimiyya ya ce hadisan nan mawdu'ai ne ba ifai ne ba su inganta ba inyas ma ya ce ba su inganta ba to ka gani to amma kuma wai waɗannan mutanen su tsaya suna suna kwana kwane suna eh, rikita jahilai suna sa jahilai suna surfa a shari'a ga malami duk malamin da ya zo karanta musu hadisi in dai bai ba su ra'ayin da ya dace da abin da suke gani ba gwargwadon jahilcinsu da gwargwadon ginin da aka yi musu da fahimtar su to waɗannan malamai su suke taimaka musu wajen zagin jahilai eh, wajen zagin malamai wallahu musta'an wannan bai dace ba wannan mutane kamata su su ji tsoron Allah su bi abinda na suke ya zo da shi gaskiyar eh, da imani su eh. akan wannan abubuwa masha Allah suna bin jahili muna godiya muna godiya malam Abdul Karim jazakallahu khairan Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. alaikum assalam wa rahmatullah barka da warhaka malam barka da wannan lokaci da wa muke magana kana magana magana da Abbas daga nan jihar Zamfara garin Gusau Malam Abbas daga jihar Zamfara muna maraba da kai Malam Abbas bismillah muna muna godiya sosai malam a ci gaba da kokartawa don su gano gaskiya su bar wannan fata da suke yi amin insha Allah insha Allah muna godiya sosai na gode na gode alaikum wa alaikum assalam jazakallah khairan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da muke magana Ahmad daga jihar Taraba Mala Ahmad daga Taraba Mala Ahmad muna maraba da kai bismillah gaisuwa da fatan an lafiya. Alhamdulillah Malam Ahmad, mun wani lafiya. Ina da tambaya ne akan wasu maganganu da na ji kake yi. To bismillah. Allah na ce batun wannan magana na iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuke yi. Eh. Kai maganganun da kai kuma muna son mu dan yi tambaya akai. Eh bismillah. na ce wannan maganar da kuke cewa iyayen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam suna wuta gaskiya malam yawanci amma kayi kuskure fa kayi kuskure kama baka ji ba mun ce mun ce duk duniya ba wanda ya isa ya ce wani dan wuta ne ko wani dan aljanna sai Allah sai manzan Allah na haka yake da haka kada ka kada ka sake cewa mun ce wani yana wuta ko yana aljanna kana ji ce ka ce hadisan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce iyayensa ga makomarsu ce hadisan nan ko baka yadda da su ba ko baka yi imani da su ba ko ka dai faɗi wata magana a kai amma to ai daga ciki musa asalu amma ka daina cewa mun ce To, to, na ji dai amma Malam Musa Sadu Sunna ai shi ma ya ce nan hadisan ai ba ingantattu ba ne ba. Malam Musa Musa Asadu wane ne ba ba malami ba ne wannan sannan duk abin da ya faɗa yanzu duk mun bashi amsa wannan ba malami ba ne. Wannan A'a kada ka ɗauka wai maganar wasa nake maka ina gaya maka gaskiya dan kada ka je ka ce wai zaka koyi addini a wajensa. wannan mutumin tsaya ka ji da Allah ina gaya maka gaskiya ko gaban Allah Allah zai shaida na gaya ma in ka je ka faɗa rami ba ruwa na. wannan mutumin ba malami bane ba malami bane shi kansa yana buƙatar a yi masa karatu ya fahimci addinin musulunci jahili ne lamba ta ɗaya wallahi kuma ba fa ina son cin mutunci ko zagi ba fa wallahi ba zagi ba ba cin mutunci ba wallahi wannan ba malami bane ko kaɗan don haka shi ma kuma tsaya ka ji wata magana yanzu nan kaga littafi ya faɗa abuwaul bayan na ashek muhammad al-amini shankiti kaga littafin a hannuna na ɗaga na karanta wa mutane na tabbatar ƙarya ya yi ma babu maganar da ya faɗa cikin littafin ma na gani ai ka gani ai ko na ɗaga littafin na karanta ijma'i ma na ɗauko na malamai a cikin littafin shi kuma a cikin littafin ya ce wai an yi saɓani saboda kawai mutum ya shigar da kansa abin da bai iya ba abin da baka da alaka ba dole kowa sai ya zama malami ba abin da ba dole bane in ka in ka ga ba za ka iya malinta ba sai ka nemi wata sana'ar ko ba haka ba in ka ga baka ganewa sai ka nemi wani abin kai amma ka ce dole dole dole sai ka zama malami ka ba a sani ba kana jarida wani lokacin labaru wani lokacin kaza wani lokacin abubuwa daban-daban don haka wallahi ni ba wai zagin sa nake so in yi ba gashi na nuna wa jama'a yana ƙarya ga malamai magana babu ya ce akwai amma sai na ga shi malam Musa yana kokari gurin koyar da yan shi'a da yan ɗari ga to yanzu baka ji abin da ya faɗa ba kan yan shi'a din ya ce wa 'yan shi'an suka ce hadisin ashabi ashabi wai ba yanda za a ka ba su amsa sai in kana da irin ra'ayinsa akan waɗannan hadisan na iyayen manzon Allah wai in ba kana da irin wannan ra'ayinsa ba wai 'yan shi'a wai za su matse ka baka ga yanzu amsar da na bayar ga 'yan shi'a din ba cikin minti biyu naji to to kaji yanda ake magana amma wai ka zo kana tarkita mutane haba da Allah haba da Allah ya kamata mutane su ji tsoron Allah muna godiya sosai mun gode to Allah ta'ala ya datar da mu jama'a nan za mu dasa aya ubangiji ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh